da suka ce wai gashi ya fara jawahirin ma'ani har bango zuwa bango ya gama karatu gashi nan ba mu taba ji ba kuma babu shi kuma duniya ya tashi ba za a samu ba wannan bai ishe ka ba ke dan tarikata tijaniya wallahi wanga ya ishe ka cewa wallahi wannan littafi sinannen littafi ne babu alheri a cikin littafin wallahi ya ishe ka dan tarikata tijaniya malam kadir ka daina rasuwa rasuwa domin akwai wani ya taba wani ya taba kira min malumman da suka sauke wannan amma kana ga malumman nan ba na social media ba ne shi yasa watakila eh, zamanin social ka ce zamanin social media ga kana giran ka gani amma wani ya bani shari'a wasu malumma Mala Muhammad, duba ah. kada ka daure musu gindi fa. Ah, ah wallahi, wallahi, ina da audio mai shi ma. Malam Muhammad, ka bar ka ji ni Malam Muhammad, ka ji ni Malam Muhammad. Kana ji me yasa sauran littattafan suna karantar da shi a social media amma shi jawahirin ma'ani shi kawai ne ba za a karantar da shi a social media ba suka ce wai a yi malami kaza ya sauke kariya ne muke gaya maka ana karantar da wannan cikin ahalin ahali nan ne kawai ahalin na waɗanda waɗanda suka san za su fahimce shi kawai Ah, wannan malam Muhammad malam Muhammad wannan ba za ka ce karatu ba ana gaya musu dai abin da ake so su ji Okay. Saboda duk karatun da a cikinsa ba za a yi tambaya ba, ba za a amsa tambaya ba. ta yana bai zama karatu ba kawai kana kana lakkana min abin da kake so in ji kuma yanzu ɗin, ai akwai samarin malamai yan tijjaniya masu karatu a social media kai tun dama tun ba a haife mu ba irin su Shehu Dahir Bauchi ai suna karatun tafsiri a social media kuma sun karantar da wasu littattafan a social media tun lokacin ana karantarwa a rediyo da talabijin ga wanda suke musun tashin alkiyama ya yi irin waɗannan littattafai masu suna ka'ida fi kaza ka'ida fi kaza da yawa to daga nan muka tsaya ibn abdulhadi ya ci gaba da cewa walahu ta'aliqatun ala kitabil muharrari kuma ibn ya yayi ta'aliki shine ƙarin bayani da daɗa fito da abubuwa fili don a fahimta a rubuce ya yi wa littafin almuharrar filfiqhi littafin almuharrar wanda shi littafin almuharrar an yi shi ne cikin fiƙihu masail fiqhiyya kenan li jaddihi ash-shaykh majduddini wanda littafin almuharrar din na kakansa ne Sheikh Majduddin fi iddati mujalladat wannan ta'alikin da Ibn Taymiyyah yawa littafin Al-Muharrar ya yi shi ne a cikin mujalladai masu tarin yawa sammaha Ibn Rushayyiq wanda Ibn Rushayyiq ya sa wa littafin suna ko ya ambaci sunan littafin a cikin eh, littafinsa da ya na ambatan eh, Ibn Taymiyyah da kuma labaransa ya sa masa suna Sharhul Muharrar ko ya ambace shi da suna Sharhul Muharrar to sannan yace walahu kitabun ibn taymiya yana da wani littafin ma sharaha fihi qit'atan min kitabil umda wanda a littafin yayi sharhi ne na wani yankin littafin umda wanda shi ma littafin al'umda fil fiqhi na fiqhu ne li موفق muwaffaqiddin wanda shi kuma mawallafin littafin umda din shine a sheikh muwaffaqiddin fi mujalladat ibn taymiya yayi sharhin littafin cikin mujalladai da yawa wanda shi ma ibn rushayyiq ya kira littafin da suna sharhul umda fi arba'i mujalladat ko sharhal umdata fi arba'i mujalladat ibn taymiya yayi wa wannan littafi na umda sharhi cikin mujalladi guda hudu to sannan abin da ya sharhi din dan ƙarin bayani ya yi sharhin ne tun daga babun ibadat zuwa kitabul hajji to sannan ibnu taymiya har ila wa lahu qawaidu kathira yana da littattafai masu suna ƙa'ida ƙa'ida kasiratun masu yawa fi furu'il fiqhi a rassa na ilimin fiqhu lam tubyadda ba'du wanda har yanzu ma ba a rubuta su ba suna nan da rubutu na hannun ibn taymiya ma'ana ba a buga ba walau buyidat ibn abdulhadi ya ce irin waɗannan littattafan kwada an rubuta su an buga su kanad mujalladatin idda za su zamo mujalladai ne masu yawa ya ce wa kad jama'a ba'du ashabihi jumlatan kathira wasu daga cikin almajiran ibn taymiya sun tattara wani kaso mai yawa min fatawihi alfuru'iyya na fatawoyin Ibn Taymiyyah na masailul furu'a ma'ana matsalolin fiqhu wa bawwabaha sannan waɗannan almajirai na Ibn Taymiyyah din sun yi musu babi babi ala abwabil fiqhi bisa ga salo na babubbuka na fiqhu kamar a ce babin sallah babin tsarki babin azumi babin hajji babin zakka sai ce fi mujalladatin kasira cikin mujalladai ma masu tarin yawa duk waɗannan ma ana ɗaukar su a matsayin littattafan ibn taymiya ne tu'raf wanda aka fi sanin su bil fatawal misriya da sunan al fatawal misriya fatawoyi na misra a ba'dhum wasu daga cikin almajiran ibn taymiya sukan kira waɗannan littattafai da sunan ad-durarul mudiyya min fatawa ibn taymiya الضرر المدية من فتاوى ابن تيمية وله مؤلفات كي ابن تيمية دينا دوس ولف ولفي معنى للتتفي دي ولف في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما دب صفة تيد النبي صلى الله عليه وسلم يكي أيكين حجي كوي كوير دا أيكين حجي السنة سا سنيتي والجمع بين النصوص في ذلك da kuma tattarawa tsakanin nassoshi na shari'a game da haka. wal kalamu ala mut'atil hajji sannan ibn taymiya yana da littafi wanda ya wallafa game da magana akan mut'atul hajji ko shi wannan littattafan da ya wallafa akan hajji to daga ciki akwai wanda ya wara ya yi bayani akan mut'atul hajji mut'a ta aikin hajji da Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi kaga mut'atul hajji kenan to da haka ibnu taymiya yayi wallafe wallafe akan haka wal umartul makkiya haka nan ibnu taymiya yayi littafi akan umara da mutum yake yin ta a makka ma'ana mutum ne ya je aikin hajji ko umara kuma bayan ya aikin haji ko umara sai kuma yake so ya sake wata umarar sabuwa alhalin yana cikin garin makka to ibn taymiya ya rubutu akan irin wannan mas'ala ibn rushayyik ce sunan littafin ka'ida fil umar al to sannan wa tawaful ha'idi ibnu taymiya yana da littafi akan hukuncin tawafin mai haila to sannan fi ziyarat eh, wa ma ya ta'allaku bi zalika da abin da yake da alaka da haka to sannan aksar min mujalladaini littafin tawaful ha'idi ya fi mujalladi biyu ma'ana ibnu taymiya ya yi rubutu ya faɗaɗa akan matsalar ta dai ana ganin ta kamar karama amma a wajen masu abin, saboda ilimi ya yalwata harshe ya yalwata rubutu akan ta har sai da ya rubuta littafin da ya fi mujalladi biyu walahu musannafatun ibn taymiya yana da wasu littattafai da ya wallafa fi ziyarati quburi fi game da hukuncin ziyarar kaburbura sai ce hal tubahu lin nisa shin ya halatta ga mata su ziyarci kaburbura ko wahal tubahu lin nisa shin ya halatta mata su ziyarci kaburbura ibn taymiya ya rubutu akan haka ga wanda yake so ya duba sai ya koma to sannan wal farqu baina ziyarati shar'iyya wa ziyarati al bid'iyya hakanan ibn taymiya yi rubutu akan bambanci tsakanin ziyara wacce shari'a ta yadda a yi zuwa ga kaburbura da kuma ziyara wacce 'yan bid'a suke yi wacce shari'a ba ta yadda da irin wannan ziyara ba wafil mashahidi mata hudithat ko hadathat hakanan ibnu taymiya ya yi rubuce-rubuce akan mashahid mashahid jam'i ne na mashhad mashhad shine kamar ka ce mahalarta a ce mashhadu fulan mashhadu fulan mahalartawa ne mahalartawa ne wafin nuzuri hakanan ibnu taymiya ya yi rubutu akan hukuncin annuzur jam'u nazar wanda annazaru shine bakance to mashahid ziyara zuwa ga kufayin shehuwa ne ko kabarin shehuwa ne wanda ake kira da mashahid ko mashhad ko gidan shehuwa ne kamar yadda za mu ga mutane suna yawan yi musamman masu dangantuwa zuwa ga kokin sufaye da kuma yin bakance na cewa in Allah ya biya min bukata sai na ziyarci kabarin shehuwa ne ko sai na ziyarci kufai na shehuwa ne. to yin hakan shari'a ta yadda ko bata yadda ba ibnu taymiya ya rubutu game da wannan ga wanda yake so ya koma to sannan wafil mashhadil mansubi lil husaini ibnu taymiya yi rubutu akan mashhad mahalarta al mansub abin dangantawa lil husain ga sayyidina husaini ma'ana inda abin da ya faru da sayyidina Husaini ya faru da kuma kai ziyara wajen da za ka ga 'yan shi'a suna yi Karbala da sauransu ya ce wa fi kabri aliyin radiyallahu anhu haka ibn taimiya ya yi rubutu game da kabarin sayyidina ali da kuma kai masa ziyara wa gairi zalika da ma wani haka iddata mujalladatin ibn taimiya ya rubuta mujalladai da yawa game da waɗannan matsaloli na ilimi sai ce wala fi mas'alati shaddir rihali hakanan ibnu taymiya yana da littafi game da matsalan nan ta niƙar garin tafiya zuwa wani waje da sunan ibada ko da sunan neman lada ko addini wala ziniha, da abubuwan da suke lazimtar hakan allati hubisa wadda sanadiyyarta ne aka tsare shi wa mata fil habsi har ya mutu a tsare ita wannan matsalar a kanta ne ibnu taymiya ya rubutu rubutun da ya ja har sai da aka daure shi kuma sanadiyyar daurin ya rasu a cikin kurkuku shine bi ha shay'un kathirun ibnu taymiya yana da abubuwa masu tarin yawa game da wannan minha mujalladatun adida minhu mujalladatun adida bugi da minhu mujalladatun adida wanda an rubuta mujalladai da yawa na wannan bangare da ibn taymiya ya rubutu a kai daga ciki ma malamai sukan ce akwai wani littafi mai suna aljawabul bahir fi zuwaril makabir wanda an rubuta shi shi kadai kuma sannan an rubuta shi an sa shi a cikin majmu'ul fatawa daga cikin irin wannan littattafan akwai littafi mai suna arraddu alal ikhna'i fi mas'alati ziyara shi kuma an rubuta shi ko an buga shi cikin mujalladi ɗaya kuma an rubuta shi a takaice an sanya shi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 28 shafi na 214 da zuwa shafi na 288 sannan walahu raddun alabni zamlakani fil mas'alati kitabil kabir sannan ibn taymiya ya yi littafi mai suna arrad ala ibn zamlakani ibn zamlakani game da mas'alar kitabun kabirun yana da kitabun kabirun fil mas'ala yana da littafi babba da ya rubuta game da wannan mas'ala shi ibn Taimiyya yana mai da martani ga ibn zamlakani ibn taymiya ya rubuta littafin mai suna الدر المنثور في زيارة القبور ردني ala ابن zamlakani wanda ya yi littafi babba game da mas'alar ziyara to sannan walahu fi masaili talaqi wal khul'i ibn taymiya yana da littattafai da ya rubuta game da mas'alar saki da mas'alar khul'i wa ya ta'allaku bidhalika da abin da ke da alaƙa da haka min al ahkami na hukunce-hukunce yana da shay'un kasirun abu mai yawa wa musannafatun adida da wallafe-wallafe masu yawa mabambanta bayyadal ashabu min zalika kasira almajiran ibn taymiya sun rubuta abu mai yawa na game da ire-iren wannan wallafe-wallafe da ibn taymiya ya akan mas'alar talaq da kuma kul. wa kasirun minhu lam yubayyad amma da yawa daga ciki ma ba a buga ba shine lam yubayyiduhu a wata nuska wa majmu'u dhalika nahwu li 20 mujalladan in ka tattara waɗannan sun kai mujalladi 20 walahu qawa'idu kathira fi sa'iri anwa'il ulumi hakanan ibnu taymiya yana da littattafai masu suna ka'ida ka'ida fi sa'iri ko a wata nuskar min sa'iri anwa'il ulumi daga sauran fagage na ilimi minha daga cikin ire-irensu su littafi mai suna ƙa'idatun fis sifati wal qadari ƙa'ida game da sifofin Allah da kuma ƙaddara tusamma wanda ake kira da suna ta haƙiƙul isbat lil asma'i was sifat wa haƙiƙatul jam'i bainal qadari wa shar'i wa hiya al ma'rufa bit tadmuriyya to sannan ibnu taymiya yana da littafi wanda ya kira shi da suna haƙiƙatul jam'i bainal qadari wa shar'i wanda an fi saninsa amma da suna at-tadmuriyya wa qa'idatun fi anna mukhalafatar rasuli la takunu illa an dhannin wa ittiba'i hawan to sannan ibnu taymiya yana da littafi mai suna qa'ida fi anna mukhalafatar rasuli ka'ida cewa saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la takunu ba zai yiwu ba illa an zannin sai dai ta hanyar zato wattiba'i hawan da kuma bin son zuciya wa qa'idatun fi anna al-imana wa at-tauhid yashtamilu ala masalih duniya dunya wal akhirah kuma yana da littafi mai suna qa'ida fi anna al-imana wa at cewa imani da tauhidi yashtamilu ala masalih duniya dunya wal akhirah sunan littafi ne to sannan ibnu taymiya yana da wani littafi mai suna qa'ida fi isbati karamatil awliya shi kuma bai wuce takarda guda ashirin ba kamar yadda ibnu rushayyid ya faɗa sannan ibnu taymiya yana da wani littafi mai suna qa'ida fi anna khawariq adati la tadullu ala wilaya ka'idar da take nuna yin waɗansu abubuwa saɓanin al'ada baya nuna mutum waliyi ne kamar a ga mutum yana taka ruwa wannan baya nuna cewa waliyi ne domin abu ne wanda matsafa ma suna iya yi bokaye ma suna iya yi fiye da haka ma da haka walittaka ba a cikin khawariqul adati ake gane ta ba a'a walittaka asali a cikin al'imanu ne wa taqwa an gane ko alladina amanu wa kanu yattaquna wa ƙa'ida da kuma littafi mai suna ƙa'ida fi sabri wa shukur game da haƙuri da kuma godiya wa ka'ida ibn taymiya yana da littafi mai suna ka'ida kabira fi rida ka'ida babba game da sha'anin yadda ma'ana yadda da Allah da kaddarsa wa ka'idatun fi shukri wa da kuma ka'ida a cikin ashukur wa rida wa ka'idatun fi anna kulla ayatin yahtajju biha mubtadi'un fa fiha dalilun ala fasadi qawlihi da kuma littafi mai suna ka'ida kan cewa dukkan wata aya da wani ɗan bid'a ya kafa hujja da ita to a cikin ayar za ka samu abin da ke mayar da martani akan rushewar wannan son zuciya tasa wa qa'idatun fi anna kulla kulla dalilin aqaliyyin yahtajju bihi bihi mubtadi'un fa fihi dalilun ala butlani qawlihi shi ma wannan littafi ne ka'ida game da cewa duk wani dalili na hankali da ɗan bida'a zai kafa hujja da shi don ya tabbatar da sa to a cikin wannan dalilin za ka samu akwai kuma dalilin da ke rusa maganar da ya faɗa ta son zuciya ɗin ibn rushai ya ce wannan littafi ya kai shafi ɗari kuma an buga shi a cikin majmu'ul fatawa juzu'i na shida shafi na ɗari biyu da tamanin da takwas zuwa ɗari uku da talatin da takwas فصل فيه قائدة شريفة وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والأقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل وسنن ابن تيمية هنا دا للتافي ميسونا قائدة في الخلوات قائدة جمد خلوة خلوة دا زامجي sau da dama sufaye suna cewa an shiga halwa halwa to ibn taymiya sai da yawa wannan kalwa din rubutu sukutun a kanta sai ce wa ma yulqihi shaytanu li ahliha da abin da shaytan yake jefawa wanda suka shiga halwa mina shubahi na shubaha kamar yadda zamu ji idan mutum ya shiga halwa to cikin abin da yake yi shi shine yayi usuli bayan yayi tarbiyya, har ya kai yana ganin komai ya zama Allah to ibnu taymiya ya rubutu akan wannan والفرق بين الخلوة الشرعية والبدعية كما ابن تيمية يتي أكوي بمبنشي تكان خلوة تشريعة دا خلوة بدعة وجن أن شغا أكي فتا أتي أنزم الله داك ابن تيمية يربط أكم ونم وقاعدة في الفقراء والصوفية أيهم أفضل da kuma littafi mai suna ƙa'ida fil fuqara'i was sufiya ayyuhum afdal game da talakawa da sufaye waye fi akwai mutumin da talaka ne haka Allah ya yi shi akwai kuma mutumin da shi ya talauta kansa Allah ya yi masa ni'ima ya yi masa abin da zai ji daɗi amma ya ki ji wanda wasu suna ɗaukar wannan kamar wata alama ce ta tsoron Allah shine za ka ga wasu daga cikin sufaye suna yin irin haka ka ga mutum cikin tsumma alhalin yana da wadatar da zai sa tufafi mai kyau ka ga mutum ya ki cin abu mai daɗi alhalin Allah ya hore masa abin da zai ci to shin da wanda yake irin wannan da kuma talakan gaske wa ya fi to ibn taymiya ya yi rubutu akan haka ibn rushayy ya ce wannan littafi an buga shi an gwama shi cikin majmu'ul fatawa juz'i na sha ɗaya tun daga shafi na biyar zuwa shafi na ashirin da hudu to sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fil sabiri wal ghani shakiri ayyuhum afdal ka'ida game da talaka mai haƙuri da mawadaci mai godiya wanne ya fi a wajen Allah a kuma mahanga ta addini ibn taymiya ya rubutu akan haka wa qa'idatun fi ahli suffati wa maratibihim wa ahwalihim haka ne ibn taymiya ya rubutu mai suna ƙa'ida game da ahli suffa sahabbai waɗanda suke cikin wata rumfa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abu huraira shine shugaban su wanda ake musu lakabi da ahlus suffa yan rumfa da darojojinsu da kuma halayensu ibn taymiya ya rubutu akan haka wannan littafin an cusa shi cikin majmu'ul fatawa juz'i na sha ɗaya daga shafi na talatin da bakwai zuwa shafi na saba'in daidai wa ka'idatun kabira fi mahabbati llahi abdi wa mahabbati abdi lillah haka ibn taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun kabira babbar ka'ida fi mahabbatillahi lil abdi cikin san Allah ga bawa wa mahabbatul abdi lillahi da kuma san bawa ga Allah shi ma ibn rafi'ur ya ce wannan littafin dan karamin mujalladi ne kuma an sanya shi a cikin littafin ibn taymiya mai suna jami'ur rasail tun da a juz'i na biyu tun daga shafi na ɗaya zuwa shafi na ɗari ɗaya ta hakikin Muhammad Rashad Salim to sannan wa qa'idatun fil ikhlasi wa tawakkul Ibn Taymiyyah yana da littafi mai suna qa'idatun fil ikhlasi wa tawakkul qa'idatun fil ikhlasi wa tawakkul Ibn Rushay yace ya kai takardu guda hamsin ma'ana feji feji hamsin ne ma'ana littafin bai da girma to sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fil ikhlasi wa taqariruhu bil aqli ka'ida game da ikhlasi da kuma tabbatar da ikhlasi ɗin a hankalce a wata nuskar wata qadiruhu ba wata qariruhu ba sannan ibn taymiya har ila yana da littafi mai suna ƙa'idatun fi ahmadiyya wa ma yuzhirunahu min al irshadati ka'ida game da shehunnai al ahmadiyya na ahmadiyya wa ma hu, da abin da suke bayyanarwa a wata nuskar wa ma yuzhiruna da abin da suke bayyanarwa ko wa ma hu anan da abin da suke bayyanar da shi min al irshadat na irshadat nuni da shiryarwa ibn rushai ya ce littafin ya kai shafi hamsin shi wannan ka'idatun fi shiyukhil ahmadiyya din sannan walahu qawa'idu ibnu taymiya yana da dai littattafai masu suna qawa'id qawa'id wa ajuiba da kuma masu suna ajuiba ajuiba tun fi kaza fi taharimi sama'i aktharu min mujalladain cikin haramta as-sama sama sauraron kaɗe-kaɗe da raye-raye cikin haramta sauraron kaɗe-kaɗe da raye-raye mujalladain a wata nuskar akbaru min mujalladain littafin ya fi mujalladi مجلدي girma ko ya fi mujalladi biyu yawa ma'ana ya kai uku kenan wa qa'idatun fi sharhi asma'illahi al-husna ibnu taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fi sharhi asma'illahi al-husna to dai waɗannan duk yana daga cikin littattafan ibn taymiya masu salo na sunan ƙa'ida ƙa'ida ƙa'ida wanda za mu ci gaba da ambatansu insha Allah har zuwa ƙarshen su a darussa masu zuwa wanda in ba a manta ba da na ce za mu tsallake su to da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sun yi koke cewa da Allah kar mu tsallake saboda ta sanadiyar hakan suna jin sunayen littattafan da kuma akan abin da aka rubuta littattafan dan shi wanda wannan yana sauƙaƙa musu wajen bahasi in suna so su binciki matsala to sun san malami wane ya yi rubutu akan ta kai tsaye sai su tafi neman wannan rubutun nasa. su da amsawa zuwa ga wannan kiranye da su ɗaliban ilimi yan uwa suka yi shi yasa za mu ci gaba da bin abin a haka daki-daki insha Allah subhanahu wa ta'ala to amma duk da haka lokaci ya cin mana anan za mu dakata sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako na gaba wassalamu alaikum Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A karatunmu na littafin Jawahirul Ma'ani ga 'yan uwa masu bibitan mu in ba su manta ba darasinmu na ƙarshe mun tiki a inda Shehu Harazumi yake cewa wala yaqulu lil haqqi idza tajalla lahu na'udhu billahi minka Na'am Malam Muhammad. Na'am Sheikh taimaka mini mu gani wurin. To. Na'am sama za ka yi ihin eh, haka. Yau gashi nan, gashi nan daidai wajen. Fayan bagi laka ya afi Fayan laka ya فينبغي لك يا أخي الكشف عن هذين العلمين gashi nan sidira ta kusa da ƙarshe eh kakka wuce malam Muhammad gashi nan a shafin kake fayan bagi laka ya akhi na gani na gani al-kashfu an hadain al-ilmaini Nan ga shek. Na'am? Na'am. Yawa nan ne, nan ne. Inda ka sa shaida. To barin gyara. Thank you now. yawwa to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a karatunmu na littafin jawahirul ma'ani za mu tashi inda shehu harazimi ya ce fayan bagi laka ya akhil kashfu an hadaini li'ilmaini fi hadhihi dar yace fayan bagi ya kamata laka gare ka ya akhi ya kai ɗan uwana alkashfu yayewa an hadaini ilmaini game da waɗannan muka guda biyu yana nufin ilmin shari'a da ilmin haƙiƙa fi hadhihi dar a nan gidan duniya ma'ana ya kamata gare ka ka san waɗannan muka guda biyu ka fahimce su to cewa ya kamata ka san ilmummukan nan guda biyu ilimin shari'a da ilimin hakika ilimin shari'a dai ba wai ya kamata bane ya waje ba mutum ya san gwargwadon abin da zai sauke farillarsa ta ainihi da shi kamar yadda malam mai alar ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi daka wannan wajibi ne ba wai 'yan yambagi ya kamata bane dangane da ilimin shari'a amma dangane da ilimin hakika hasali ma wannan babu shi Allah bai ɗora mana shi ba ballantana ma har a ce ya kamata a yi shi don haka wannan abin da shewa razumi ya haɗa biyu a nan kwamacala ce ta ilimi kuma abu ne wanda ba daidai ba ne ba haka yake ba ba inda Allah ya ce mu koyi ilimin hakika bal hasali ma shari'a bata zo da shi ba abubuwa ne kawai na shifcin gizo na shaci faɗi. abin da Allah ya ɗora mana shine shari'a sun maja'alna ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa allazina la alamu. annabi Allah ya ce sannan mun ɗora ka akan shari'a cikin al'amari Ka kabita bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi kamar yadda ya ce da kullum ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa mun sanya masa shari'a da kuma minhaj tsarin rayuwa kamar yadda kuma ya ce lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tafarraqu fihi har zuwa ƙarshe sai yace litajniya dan ka dashi samarati zalika ribar haka ko kayan marmarin haka fi tilka dari a wancan gidan wancan gidan yana nufin a lahira to sannan sai ce wala ta hamil kada ka ɗauka min ulumi hadhihi dari daga ilimin mukan wannan gida illa ma ta musul hajatu ilaihi fi dariki sairika ilallahi azza wa jalla sai wanda bukata ta tsananta zuwa gare shi a cikin hanyarka ta tafiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Ala mustalahi ahalillahi ta'ala bisa ga zaurance na ma'abuta Allah, idan ya ce ma'abuta Allah yana nufin sufaye domin a wajensa sufaye su ne ma'abuta Allah wanda ba su ba ba ma'abucin Allah ba ne sai ce wa laisa ɗariƙul kashfi shi kwa kashafi ba zai yiwu ba an hadainil ilmaini game da waɗannan maka guda biyu illa bil khalwati sai ta hanyar halwa shine halwa dai da ɗazu maka magana to bari mu koma littattafan sufaye mu ga in sun ce halwa ko halwa to me suke nufi da ita wanda a karatunmu na al'uqudud durriya mun ji ibnu taymiya yayi rubutu akan khalwa yayi littafi al-farqu bainal khalwati ash-shar'iyyati wal bid'iyyah to ita khalwa wanda kishiyarta shine jalwa e khalwa tana da kishiya kishiyarta ita ce jalwa ga abin da mai almu'jamus sufi yake faɗa Dr. Abdulmun'im al-Hafani ya ce kalwa hiyal uzla inda ba'dihim abin da ake nufi da khalwa shine janye jiki a wajen wasu daga cikin sufaye mutum ya kadaita a wani waje ya daina shiga cikin mutane to wannan wai shine kalwa. wa ghairul uzla inda al-ba'd al-akhar amma a wajen wasu kalwa ba shine janye jiki daga cikin mutane ba sai ce fal khalwatu da haka dai ita kalwa. min al'ayani ana yin ta ne daga al'ayan abubuwa masu jiki wal uzlatu ita kuma uzla ana yin ta ne minan nafsi daga rai wa ma da’u ilaihi da abin da ran take kira zuwa gare shi wa yushgilu anillahi kuma yake shagaltar da kai gabaran Allah da haka akwai kalwa, akwai uzla sai ce fal kalwatu ita khalwa kathiratul wujudi sau da dama ana yin ta samuwarta yana da yawa a ce wani ya shiga halwa wani ma ya shiga halwa wal uzlatu ita ko uzla qalilatul wujudi ba a fiye yin ta ba wa min thamma to daga nan ne zaka gane fal uzlatu ita uzla a minal khalwa ta fi khalwa girma wakila a wani kaulin an ce balil uzlatu a'ala. lalle uzla ita ce maɗaukakiya li annaha minal a'yani domin ana yin ta ne daga abubuwa masu jiki ko minal aghyari ana yin ta ne daga abubuwa waɗanda suke ba kai ba Wakila hiya al-khalwatu an jami'il azkari illa an wa Wakila wasu malaman sufaye sun ce uzla ita ce kalwa kaɗaituwa an jami'il azkari gabaran dukkan wani zikiri illa an zikirillahi sai zikirin Allah ka daina ambaton kowa ko tuna kowa sai Allah wa qala ba'dhum wasu daga cikin sufaye sun ce al khalwatu wal uzlatu Aniyani lin firada da kalwa da uzla duk suna nufin kadaituwa sai ce wa zalika Shai'un la yaqwa alaihi illa al aqwiya'u wannan ku abu ne wanda ba mai iya yinsa sai masu ƙarfi walijtima'u lis-sufiyyati anfa'u to amma ijtima haɗuwa da mutane lissufiyyati a wajen sufaye amfa'u ya fi amfani sama da kalwa to wannan shine kalwa to akwai ka'ida da malaman larabci suke cewa wa ha ta tabayyanul ashiya'u wani lokaci abu in ka ambaci kishiyarsa sai ya fi fito maka fili ka fi gane shi to da ka sai mu koma mu karanta kishiyar kalwa wanda shine jalwa zai daɗa fito mana da ma'anar me ake nufi da kalwa to a nan ma dai cikin littafin al-mu'jamus sufi bayan ya fassara kalwa a can kila ba za mu fahimce ta sosai ba to sai fassara kishiyarta wanda shine jalwa to bari mu ji jalwa da nan za mu fahimci mecece kalwa sai ce aljalwatu ko jalwa khurujul abdi min alkhalwati shi jalwa shine fitowar bawa daga kalwa ma'ana kalwa da ka shiga wani waje ka killace kanka jalwa kuma yanzu ka fito to shine yace jalwa din fitowar bawa daga kalwa bin nu'util ilahiyya da sifofin Allah ma'ana ita kalwa idan ka yi ta to ƙarshe natijar za ka fito a matsayin cewa ka zama Allah duk sifofinka sun zama na Allah if la abdi wa adauhu mamhuwa domin shi bawa ainihinsa da gabansa yanzu duk an shafe masa su anil ananiya Gabirin ya ce ni yanzu ba shi bane yanzu ko ya ce maka ni to shi din ba shi bane Allah ne wal a'da'u mudafa ila al-haqq bila 'abd da ka gabansa ma yanzu za a jingina su ne zuwa ga Allah ba shi bawan ba sai ce ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah da ya ce wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama ba kai kai jifa ba lokacin da kai jifa Allah ne ya jifa to kaga wai wannan shine dalilin su na cewa a kalwa mutum zai gama ya fito ma'ana yayi jalwa kenan a matsayin ya zama Allah wannan aya cikin suratul anfali yace wa qawluhu da kuma faɗin Allah da yace innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim Lallai waɗanda suke maka mubaya din nan to Allah suke mubaya a hannun Allah bisa hannayensu to wannan shine abin da sufaye suke nufi idan suka ce kalwa ma'ana wani keɓantaccen waje da zaka shiga kana yin wasu zikirarruka da aka koya maka a ɗariƙa wanda a ƙarshe za a wayi gari ka kiɗa ka zama Allah to shine a nan shehu harazumi yake cewa ba zai yiwu mutum ya samu ilimin shari'a ko na haƙiƙa ba sai ya shiga kalwa war riyada kuma sai ya yi riyaba to ita ma riyada bari mu ji a wajen sufaye me suke nufi da riyaba a larabci dai idan aka ce riyaba ana nufin motsa jiki ko hora jiki ko hora kwakwalwa ya danganta da abin da aka jingina wa riyada din akwai riyadatul nafsi akwai riyadatul badani to amma sufaye bari mu ji in suka ce riyada me suke nufi don mu musu hukunci da abin da suka faɗa daga bakinsu daga cikin su bisa ga adalci anan ma mai almu'jamu sufi ya ce riyada hiya anwa'un in aka ce riyada abubuwa ne nau'i iri daban-daban akwai riyadatul adabi yace huwal khuruju an daba'in nafsi riyadatul adab horo irin na ladabi yace shine fita daga ɗabi'an nan ta rai wa riyadatu dalab akwai kuma riyadatu dalab yace wa huwa sihhatul muradi lahu shine ingantuwar abin nema lahu ga shi mai nema sai ce wa bil jumla kai dai a takaice fa innar riyadata abinda ake nufi da riyada ibaratun an tahzibil akhlaqi an nafsiyya wata kalma ce da take nuna tsarkake ɗabi'u na rai wata ha da tarbiyyantar da su ha, tsabtace su an khalafati ɗabi'i wa na za'atihi gabaran khalafat abubuwa masu cakuduwa na ɗabi'a wa na za'atihi da abubuwa masu jayuwa na ɗabi'a ma'ana ya zama ɗan adam ya kaɗaita daga dukkan wasu ɗabi'u irin na mutuntaka ya fita daga cikin wani tsari irin na ɗan adantaka sai ce wa riyadatu mulazamatu salati wa sauni riyada ana samunta ta hanyar lizimtar sallah da lizumtar azumi wal muhafaza an mujibatil ithmi da kuma kiyayewa ga gaburan abubuwan da suke jawo wa mutum ya aikata laifi ana allaili wal yaumi tsawon dare da wuni sai ce wa saddu babin naumi da kuma toshe kofar nan ta bacci wal bu'di da nisantuwa an suhbatil qaumi gabaran abokantakar mutane haka zan riyada inda sufiya yace wannan shi ake nufi da riyada a wajen sufaye to abin nufi shehu harazimi a nan ya ba za ka samu ilimin shari'a ba da ilimin hakika sai ka kalwa wancan abin da ake yi a shiga a yi zikirirka a yi kaza a ƙarshe a ce mutum ya fito ya jalwa ya zama Allah to haka nan sai kayi riyada riyada shine waɗannan abubuwan duk za ka yi su a lokacin da kake kalwa to sannan wal mujahada sai kayi mujahada ita ma mujahadar bari mu ga me sufaye suke nufi da mujahada kamar yadda ya zo a cikin littattafansu to a nan ma littafin al mujamus sufi gashi a shafi na 219 sai ce mujahada abinda ake nufi da mujahada hiya Sidikul ibtiqari ila ta'ala shine gaskatar bukatuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki bilin qita'i ta hanyar yankewa an kulli masu siwahu ga dukkan abin da ba shi ba wakila a wani kaulin kuma an ce abin da ake nufi da mujahada bazalun nafsi fi ridal haqqi fi rida'il haqqi shine bazarai wajen rida'il haqqi yaddar mahalicci ko yaddar Allah wakila a wani ƙaunin kuma an ce fitsamun nafsi shine yanke rai ani shahawati gabaran sha'awoyi shine dai abin da ake kira da tarbiya a takaice wa naz'ul qalbi da kuma jayewar zuciya anil amani gabaran burace burace wa shubahati da kuma shubuhohi to wannan shine mujahada ma'ana waɗannan abubuwa dai su ne abin da mutum zai yi in ya shiga kalwa Shi ne abin da ake kira da tarbiyya a wani kaulin na sufaye to wannan su ne inda ake kaiwa a samu ilimin shari'a da ilimin hakika kamar yadda shi Shehu harazmi ya faɗa ma'ana kaga kenan ilimin shari'a ma ba wai ta hanyar karatu ake samun sa ba idan muka fassara ko mun fahimci wannan magana tasa a'a ta hanyar wasu wuridduka za ka shiga ka san ilimin shari'a wanda kuma wannan ba shi bane abin da shari'a ta nuna ilimi yana faruwa ne ta hanyar karatu koyo da kuma koyarwa al'ilmu bit ta'allum ilimi ana samun sa ne ta hanyar koyansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce allamahu shadidul quwa ba malaika jibril ne ya sanar da shi ilimi ma'ana ya karantar da shi alqur'ani shine Allah ya ce la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu kaga manzo Allah ba wani zikiri ko nuridi ba Allah ya sanar da shi a'a Allah ya sanar da shi ne ta hanyar koyo to wannan shine asali wannan shine abin da shari'a ta sani ba wannan magana ba shi ka damun ilimin hakika kamar yadda muka faɗa asali ma babu shine ko Allah bai dora mana shi ba ballanta namu neme shi to wannan kenan sai ya ce wal jazbil ilahi kuma sai ta hanyar jazaba ta Allah shine mutum ya shiɗe ya shiga wani yanayi wanda mun riga mun fassara jazaba tuntuna a baya sai ce wa kuntu shehu harazim ya ce na kasance uridu ina so an azkura lakal khalwata in ambata maka halwa wa shuruɗaha da sharuɗan halwa wa ma ya tajalla laka fiha da abin da zai bayyana gare ka a cikinta in ka shiga alat tartibi bisa ga jeri daki-daki shay'an fa shay'an ɗaya bayan ɗaya sai ce lakin mana'ani sai dai abin da ya hane ni min zalikal waqati tun daga wancan lokaci malla gausa lahu fi asrari shari'ati wanda bai da nutso cikin sirrukan shari'a shi ya hana ni ma'ana malamai masu inkari masu cewa ba aya ba hadisi to su suka hana shi sai ya ce wai waɗanda ba su yi nutso ba a cikin asire-asire na shari'a mimman da abuhumul jidalu waɗanda ɗabi'a su ita ce jayayya a ce ka kawo hujja ka kawo dalili so a wajen su jayayya ne to ko da jayayya ce ai jayayya ce wacce Allah ya ce a yi domin ubangiji ya ce wa jadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su da kyakkyawa shine da hujja da dalilai udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan haka Allah ya ce la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kar ku jayayya da yahudawa sai da abu mafi kyau abu mafi kyau shine hujja da dalili to dan haka shi a wajensa sai dai a yi masa shiru duk abin da zai faɗa da sunan addini ba za a ce ba a ina aya ko ina hadisi ko kawo dalili ba to masu irin wannan ɗabi'ar ta in kayi magana da sunan addini su ce ina aya ina hadisi in ji shewa razumi ce su suka hana ni in maka bayanin halwa da sharuɗɗan halwa to wannan yana nuna maka tasirin mutane su waye a addini su rinka neman dalili yana hana ko da mai nufin yin ɓarna ya yi nufin ɓarna to ba zai iya barna ba kamar yadda mun sani a ƙasashenmu a da ana faɗar maganganu wanda ko a mafarki ba ba za su yiwu ba ko a mafarki kai wannan mafarkin ka san mafarkin ƙarya ne amma sai a gaya wa mutane su da sunan haka ne da sunan addini ne a ɗora su akan abin da yake babu hujja babu aya babu hadisi amma sakamakon ahalus sunna masu cewa ina aya ina hadisi ya sa irin waɗannan mabarnatan dole suka ja bakin su suka shiru ko sun faɗa su kansu wanda suke saurara su sun san ƙarya suke yi da yi yace hatta an karu har sai da ta kai suna inkari lima jahilu ga abin da basu sani ba a wata nuskar hatta an karu har sai da ta kai suna inkari kama jahilu kamar yadda basu sani ba sai ce wa qayyadahum ta'assub sannan ruko na ƙanƙan da ra'ayi ya dabaibaye su wa hubbu zuhuri wai da san bayyana war riyasati da san girma wa aklu dini duniya biddini da kuma cin duniya da addini anil iz'ani ya hana su ga miƙa wuya li ahlillahi ga ma'abuta Allah yana nufin sufaye wa taslimi lahum da kuma sallama musu intaha magana ta tike anan to sai ce wa Zakarar zakara shaiku wa qad zakara shaiku muhyiddin fil futuhati ibnu arabi shine muhyiddin ya faɗa a cikin littafin sa mai suna al-futuhatul makkiya wa ghairiha da ma waninsa anna ɗariƙar wusuli ila ilmi qaumi haƙiƙa hanyar saduwa zuwa ga ilimin sufaye al-imanu shine imani wa taqwa da tsoron Allah haka ibnu arabi ya faɗa anan to kaga anan an samu cin karo tsakanin wannan maganar da ta bayanta domin wannan maganar ta nuna cewa imani da takawa da shi ake samun ilimi amma maganar baya ita kuma ta nuna shiga kalwa da wurdi shi yake sa a samu ilimi kamar yadda duk wanda ya saurara ya ji abin da muka fassara a baya sai ce kala Allah ta'ala a can kaga ba aya ba hadisi kawai magana aka faɗe ta da ka ba za ka samu ilimi guda biyu ba sai ka yi halwa ka yi kaza ka yi kaza a baya haka aka ce amma a nan kuma an ce ba za ka samu ilimi ba sai ta hanyar imani da tsoron Allah to an yadda duk da imani da tsoron Allah abu ne mai kyau amma ba shi ne hanyar ilimi ba kaɗai sai an haɗa da neman ilimin domin manzala sallama yana da imani shine shugaban masu imani yana da tsoron Allah shine yafi kowa tsoron Allah amma duk da haka sai da Jibril ya karantar da shi sannan ne kuma ya samu ilimi da haka mu gane ilimi lallai imani da tsoron Allah suna taimakawa wajen a same shi kuma in an same shi suna taimakawa wajen a yi aiki da shi kuma ya zama mai albarka amma fa neman ilimi wani abu ne kuma mai zaman kansa kamar yadda kuma za ka iya samun mutum yana da ilimi kuma bayi da imani kuma bayi da tsoron Allah amma kuma yana da ilimin a kenan wannan yana nuna maka cewa kowanne daga cikin waɗannan zaman kansa yake yi amma in an haɗa su to shine ilimi yake samuwa mai albarka sai ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau da a ce ma'abuta alƙarya za su yi imani kuma su kiyaye takawa su kiyaye dokokin Allah ina yi na bari lafata. Hana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da mun buɗe musu albarkatu na sama da ƙasa to wannan aya tana nufin Allah zai azurta mutane ta sama zai azurta su ta ƙasa arziki ta sama shine saukan musu da ruwa arziki ta ƙasa shine fitan musu da tsirrai kamar yadda a cikin suratu nuh fassara haka ta fito yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kaga wannan shine kamar yadda wata ayar har a cikin suratul an'ami Allah ya ce walau anna ahlal qura'a man wattaqaw ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم to amma bari mu ji fassarar da shi shehu harazimi ya kawo ya ce ibn al-arabi ne ya faɗa sai ce ai atla'anahum alal ulumi wai da sai mun tsinkayar da su akan ilimin muka ba wai mun ciyar da su arziki ba a'a za mu tsinkayar da su ilimin muka almuta'alliqati masu alaƙa bil uluwiyati da sanarin samaniya wa sufuliyati da kuma ƙasa wa asraril jabaruti kuma da sai mun tsinkayar da su asirce asirce na isa wa anwaril mulki da hasake hasake na mulki wal malakuti da gudanar da mulki to kaga wannan tafsiri ba za ka taɓa samunsa a wajen wani daga cikin magabata ba tun daga kan sahabbai har izuwa kan shi ibn al-arabi din shi ya kirkiri wannan tafsirin cewa ita ayat tana nufin Allah maɗaukakin sarki in kai imani kai takawa zai sanar da kai ilimin sama da ilimin ƙasa to abinda wannan tafsirin zai nuna kenan wanda bai da ilimi bai da imani kai bai da tsoron Allah shi ba zai san ilimin sama ba zai san ilimin ƙasa wanda kuma wannan ya saba waki kafirai da basu da imani basu da takawa suna da ilimin sama suna da ilimin ƙasa abin da ake nufi da ilimin sama sanin sanarin subhana suna zuwa duniyar wata suna kaza suna kaza suna da ilimi na geography na yadda suke sanin waje kaza an binne arziki kaza waje kaza kuma ba su da imani kuma ba su da takawa da haka asalin tafsirin ayar ba haka yake nufi ba tafsirin ayar shine in kai imani kai takawa Allah zai azurta ka daga sama ma'ana zai saukar da ruwa daga sama zai sauƙaƙa maka rayuwa abinda wannan yake wa rashin imani da rashin tsoron Allah yana sa ƙuncin rayuwa yana sa sama ta ruwa kuma albarkatun ƙasa suke fitowa wanda wannan shine abin da dukkan sauran ayoyi makamantan ita wannan din suka fassara ta suka bayyana ta sannan yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba to sai ce wa rizqu da Allah ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib arzikin da ake nufi nau'ani iri biyu ne ruhaniyun akwai arziki na rai wa jismaniyun akwai arziki na gangar jiki wa ta'ala sannan ya sake cewa Allah maɗaukakin sarki ma ya ce wattaqullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah yana sanar da ku ilimi haka ne ku ji tsoron Allah kuma Allah yana sanar da ku ilimi waɗanda wannan jumloli ne guda biyu kowace cin gashin kanta take wattaqullah jumla ce ɗalabiyya insha'iyya ma'ana umarni ne Allah yake mana cewa mu ji tsoronsa kamar yadda ayoyi da yawa suna nan wanda suka zo da irin wannan wayu allimukumullah wawun anan wawul isti'nafi ne sabon zance ne takawa cin gashin kanta take to sannan wayu allimukum Allah kuma Allah ne yake sanar da ku ilimi wannan kuma cin gashin kansa yake ba wai ana nufin sai ka ji tsoron Allah zai sanar da kai ilimi ba a'a Allah yana sanar da ilimi har ga wanda ba masu tsoron sa ba sai dai ilimin ba zai musu amfani ba saboda babu takawa so da haka mu gane wannan wannan ma kamar lakabata ce cakuɗa zance ne a ilmance wanda ba haka bane ba daidai bane ba sai ce ayyu allimukum ma lam takunu ta'lamuna abin nufi Allah yana sanar da ku abin da ba ku sani ba bil wasa'iqi ta hanyoyi min al-ulumil ilahiyya na ilimin mukan Allah to anan ma akwai cushe shine abin da sufaye sukan ce Allah ya sanar da su ilimi wanda wannan kamar wata da'awa ce ta wahayi da'awa ce ta saukar shari'a bayan shari'ar annabi ta cika wanda mun sha gani ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin zantuttukan su amma bayani zai zo a nan gaba sai ce wali zalika wai saboda haka ne a bafar ta'alima Allah ya jingina ilmantarwa ilasmillahi izuwa ga sunansa na Allah da ya ce wayu allimukum Allah zai huwa wanda shi sunan shi ne dalilun ala zati da yake nuna zatin ubangiji wa jami'un kuma mai tattarewa lil asma'i ga sunayen Allah wal af'ali da kuma ayyukan Allah wasu sifati da kuma sifofin Allah to wannan shine inda zamu tsaya a yau game da karatunmu na jawahirul ma'ani kamar yadda tun ɗazu ake nuna mun cewa lokaci ya cin mana Fatanmu Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta kuma ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantatta da haka ya yan uwa sai Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, Sheikh muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi muna insha Allah jama'a kamar yadda muka saba mu yanzu za mu bude phone lines nan amma insha Allah kamar yadda muka saba ji mutane wai na bar tambaya da tarika ni ko wato izala to eh, insha Allah za a shigo ba masu shigowa malam Muhammad a wancan karatunmu na karfe baka tambaya daga wani bangare to ina jin wannan ne ake tuna maka gaskiya gaskiya insha Allah yanzu zai kokari ah, tuna insha Allah mun bude phone lines nan jama'a ku yi hankuri mu sanya ah, lambar nan muka sanya lamba shikenan shi a so kira insha Allah muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya malam kuma da arjanna insha Allah sahili nan mu masu sauraro kuma muna fata Allah ya bude zuciyarmu ya nuna muna gaskiya kuma ya ba mu ikon binta jama'a yana min ga lamba insha Allah ga masu kira mun bude phone lines nan duk wanda muka doki farko to kai ni na farko in zala ni in kuma tarika ni to shi kenan na farkon kenan wanda ya bugo To, ga full line farko. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am da wani mai magana. Sunana Muhammad Sani daga ƙasar Libya. To, a wani bangare? To, bangaren tarika ne. Bangaren tarika, to, masha Allah, malam na. Masha Allah. Ina maka fata alkali malam Muhammad. Na'am. Akwai, akwai a ka dan wurin ka da ka gyara. gaskiya a wace na jara yanzu kana jara yanzu muna jin dai amma akwai muna jin assalamu alaikum malam na wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da wakili da fatan an yi lafiya barka ka dai alhamdulillah masha Allah ina muku fatan da fatan kuna cikin lafiya Mun gode alhamdulillah kai ma da fatan haka. To masha Allah yana godiya su. Mallam ni dan ba ne bangaren dariƙa nake bangaren dariƙa Tijjaniya. Masha Allah. To amma yanayin karatun da ake hiddawa na yanzu na san yanzu ana hiddo wasu karatuka wanda suna nuna kamar tafiyar dariƙa kamar kafirci sai a cikinta. Haka ne malam. haka ne akwai abubuwa da yawa da wanda kafirci ne dan a ce mutum ya zama Allah wannan ko shakka ba kafirci to zai yana so in shiga izala malam to ne yanzu malam to kamar wani bangare kamata in shiga bangaren Jos zai shiga ko bangaren Kaduna ko bangaren Marakila ka shiga sunnar Annabi sallallahu alaihi mu ba zuwa ga kungiya muke kira ba izala ko ta Kaduna ko ta Jos ko Madakila ko ma mecece abin da ya dace da eh. sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da qur'ani shine daidai abin da ya saba masa kuma ko a ina ne ka rabu da shi wannan shine abin da muke kira zuwa gare shi ka duba comment mutane na magana kama kwaya ne wurin ka sosai kuma ita kuma ita kuma ita sunna kuma ita sunna ba wai kamar dariƙa bace cewa sai Allah kaya maka a'a kawai ka yi imani da Qur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata wannan shine ta zama ahli sunna ko ka kira kanka dan izala ko kar ka kira wannan ba zai cutar da kai ba ko ne ba ya masha Allah ya mana a musulmi jami'a ne in dai baka saba wa littafin Allah da sunna ba wannan ba zai cutar da kai da komai ba to masha Allah na gode sai malama shine kawai dai dan ƙara hasana nake neman to madalla to shi kenan mu je kwala na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am dawa sunan ka daga nake kiran suna na Musa Muhammad daga jihar Katsina to malam Musa Muhammad wani bangare bangaren Izala duniya na sauraron ka Musa Muhammad to Muhammad ina muku fatan alkhairi godiya muke yin Allah ya saka Cima da Allah ya saka da alkhairi daga bangaren malam kuma shi ma malam kai ma ina maka fatan alkhairi da kuma irin addu'an da na saba yi maka na ubangiji Allah ya maka sakayya da gidan aljanna. Allahumma amin. Amin. Cuma da Allah sa tashi lafiya ya ce Allah ya sa mun gode sosai jazakallahu khairan. Cuma da Allah Allah shi maka. Amin. To muna godiya da mu. Bari mu je kwala na gaba insha Allah assalamu alaikum Jama'a tashi lafiya Allah ya sa mun gode sosai fatan. Assalamu alaikum. Alaikum. Kai. Bari mu je na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na mai magana? Mudassir ne daga Ghana. To Malam Mudassir daga kasan Ghana, Allah ya kiyaye ka da mutanen Ghana. Daga wani bangare? Na ina gaida Malam, ina gaida kai ma Malam Muhammad. Muna godiya. Malam Mudassir wani bangare? Bangaren suna jama'a. To Malam na jinka. Na'am. So ke yi Eh, malam ya bari in fahimci cewa eh, me daluran da ya sa mutanen nan suke karatar da ilimin hakika suna karatar da mutane ilimin cewa kowa Allah ne kowane abu ne daluran da ya sa suke wannan su ibn arabi wanda suka soma wannan abu hmm. ko me daluran da ya sa suke karatar da mutane wannan abu ilimin hakika da cewa kowa Allah ne shi wannan wahayi ne kawai na shaidan wahayin shaidan shine dan a kautar da mutane gaburan tafarki na shirya tafarki na daidai tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufa al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa yaftarun a wata ayar yace wa in at'atumuhum innakum la mushrikun da haka in kuka biye musu Allah yace za ku zama mushrikai kuma suna jayayya da ku ne dan su buce hasken gaskiya kuma wannan wata sunna ce ta Allah ta duniya da haka ya ga dama haka ya kaddara ya zama cewa annabawa suna da magauta waɗanda suke kira zuwa ga kishiyar abin da annabawa suka zo suka yi kira a kai don su raba mutane da tafarkin annabawa ko shakka babu wannan tafarki irin na Ibn arabi da irin su hallaju tafarki ne wanda yake kishiyar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafarki ne wanda yake kira zuwa ga shirka zuwa ga allantar da wani ba Allah ba zuwa ga ɗaukan haƙƙoƙin Allah a bawa wani Allah zuwa ga jayayya da manzon Allah cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi zuwa ga mai da mutane bayan mutane a madadin su zamo bayan ubangijin mutane haka wannan shine kawai babu wani abu sabanin haka kamar yadda ya tabbata a hadisin bukhari gani ne hmm. assalamu alaikum alaikum assalam abin da nake gani ne asalin wannan abin da ke ingiza suna wannan ba ina ganin shiga na banin shi da suke yi ne halwansu da yake ba na shari'a ba eh shi ne shi ne shi ne ba a sha hmm. ko a rubuta hmm. lambobi a hmm. rataya a jikin wani abu ko a rataya a jiki duk yare ne da yake ana magana da ajanu ne ba yare ne ana magana da Allah ba idan za ka yi magana da Allah ba lambobi za ka yi hatumi ne ka zana lambobi ka yi magana da Allah da shi ba da wasu talansumai da wasu wurdai ba aljanu ne ake magana da su har ya mm. mu shirya sun san wannan abu suna ce mishi secret number a zanen lambobi yake mm. a ake magana da shi da wannan lambobi ba mutum ba ke mm. sa wannan sihiri na rubuta lambobi a wanke a sha da suna na jannu a wanke a sha ko a rataya jiki ko jikin wani abu duk shi ne abin da ke ingiza suna wayannan maganganu na shaidanci eh bare kuwa shine Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza baka ga mu muka turo shaidanu ba zuwa ga kafirai suna fusgar su matukar fusga fala ajal alaihim inna ma na'uddu lahum adda to sannan kamar yadda ka faɗa ɗin haka ne zaka ga su da kan suna faɗa shehu mai asararu da wuya ne ka samu rikakken wanda yake dan hakika face sai ka tame shi matsafi ne yana duba yana sihiri yana tsafi so da haka wannan shine mablagu muntahahum shine makwarar wasu inda suke kaiwa zuwa gare shi Allah ya kiyaye na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ma shak malam muhammad barka da aiki barka dan wa ka daga nake ke kira sunana nasir muhammad daga kasar libya nasir ko nafiu nasir muhammad daga kasar libya to daga wani bangare bangaren tarika ne malam lawan fata alkhair Malam Malam Nasir Malam. Na gode Allah saka da alkhairi. To Allah gafarta malam ina da dan tambaya da kuma dan tsokaci. Kamar inda ah, malam lawan kana kokari kana cewa ku idan aka kawo abu a cikin littafin ku kuna da fassarar da kuke wa naku. To su ma kuma sufaye suna da nasu fassarar. to amma in ka janyo bakin kana bayani sai ji kana sako su kalmomi da ban gani a larabcin da kake janyowa ba akwai su misali kamar in an fito daga halwa da kake magana in an fito daga halwa ai ba ana nufin wai mutum zai zama Allah zai zama kaza bane ana nufin zai zama to zuciyarsa wannan hadisin da ake faɗa zai zama jin ka zai zama ganin ka zai zama hannun da kake irin wannan ake nufi Sheikh Malalawa Ai da littafin sufaye na karanta. Wannan larabcin da ka ji ai ba nawa ba ne na littafin sufaye ne almu'ujamu sufi barin sake karanta ma wajen ka ji. Ai ita kalwan na fassara ta da fassara sufaye. Ko in karanta maka ka fassara. A'a ba sai ka ƙara biya mun ba na ji abin da nake nufi. Su sufaye ai sun san inda suke fassarawa. Ba haka suke fassarawa ba. ba ka ne bari fassara kai bari karanta ka fassara mun mana ina yi kuskure sai ka gyara to a karanto to yawa yawa sai ce kalwa ga ta nan sai ce eh, eh. kalwatun hiyal al'uzlatu inda ba'dihim Hello? na malam hiya al-uzlatu inda ba'dihim hiya al-uzlatu inda ba'dihim hello hiya al-uzlatu inda ba'dihim kola na wurin malam nasir na wurin hello na'am kana ji na malam nasir hello assalamu alaikum wa alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Eh, Ikon Allah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Kana jina? na? Allah. Bari, bari, malam barin sauke shi in duba ko na yin dawo da shi. To. Ikon Allah. Alhaji Ah, ah, ah, Iko Allah. Ina kokarin samun namban shi, amma bari mu je na gaba mu gani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mai magana. Kana tare da Ahmed Mahmud Ahmed al'ilmu Zentul hata? Ah, to, anta maruf. Duniya Dune na jinka. To farko godiya da jinjina ga babban malami Malam Lawan, Allah na kira ku subhanahu wa ta'ala ya kara masa tabbati. Amin Allah ya gafarta malam wani wani mutum barakallahu fik. <laughs> Karamaka Allah ya kara maka karfin gwiwa gaskiya muna farin ciki da wannan muna kuma alfahari da irin wannan tafiya da kake kansa gaskiya. Allah ya waye mana ire-irenka. ka. آمين بارك الله فيكم يا شيخ Amin, amin ya Allah. Na biyu Malam Muhammad. Malam Muhammad kai ma godiya ta musamman da gaisuwa ta musamman zuwa gare ka. Muna godiya. Eh, amin. Na uku ban saurari karatu ba ka gaban da dama yin saukaci. Don yanzu ne ina zuwa kawai ba wuce minti biyu ba na hau. Allama sai dai na ji wani dan uwa wanda yanzu ya sauka yana kokarin cewa duk da ana cin wasa gashi mu ne na sufaya hannu ake so a karanta masa yana kokarin cewa ba haka suke fassarawa ba yana kokarin halwa ba haka suke fassarawa ba to mm. ina so nuna masa cewa a cikin istilahin sufaye ma ba halwa gaba daya mm. halwa a lafazinsa yadda suka san shi haka kowa da ya san a haka na yau da gobe shine halwan da halwa mm. a ba istilahin da suke kokarin cewa na sufaya ne ba a fahimta ba hassasa shi ba ba da cikin muhassasat na kalmomin su kuma tabbas babu kalmar da sufaye suke eh, babu kalmar da sufaye suke amfani da shi da gaskiya ba mu da shi a hannu a hannu babu wannan din kuma mun yi wa Allah alkawari ba za mu kirkira mu abin da babu mu lazunta musu ba don wannan da adawa haramun ne hmm. Lazunta mutum abin da bai da shi bai sani ba ka ce sab haka ne wannan adawa hmm. mu haramta wa kanmu kuma addinin mu ya haramta mana ba wai muna yi bane ba kuma don so ransa ya baci ko kuma kawai da mun bakanta musu so muke su fahimci yadda abun yake su fahimci addinin Allah fahimtar mai kyau su mm. fahimci wace tafarki annabi yake kai rawo shi muke muka so musu ba wai shi musu fuska ko kuma zarafi bane ba kwata kwata wannan babu daga ajandar mu gaskiya ne ta duba da haka malam a karshe na kara jinjina maka jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum barakallahu fikum barakallahu alaikum Na'am, muna godiya malam <laughs> al'ilmi zai na tufata Allah ya saka da alkhairi. Amin. Malam Mama jaza kuma To mun je bari dan wan ya kamata nemo saga wani. Hmm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sheikh Muhammad. Na'am, ka dawo. Na dawo. To yanzu malam na malam zai karanta yasa mu je dai bayan daya. To ina ji ala gafarta malam. Yawwa sai yace khalwatun hiya al-uzlatu inda ba'dihim. Aiwa khalwa shi eh, mutum ya kauracewa abu kauracewa kamar inda zuwa cikin Alƙur'ani, ubangiji ya madaukakin sarki yana faɗa wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa ku kauracewa matakaitunku na haka al-i'tizalu yana nufin kauracewa abubuwa na haram na sabo na waɗansu abubuwa sai ce wa ghairul uzlati inda al-ba'd al wa ghairul uzlati idan kuma inda ba'd a sashin waɗansu kuma masu fassara sun ce shine Ƙara maimaita mun jan baƙin? Wa ghairul uzlati inda al-ba'd al-akhar. al an wada? Wa ghairul uzlati inda al-ba'd al-akhari. Mm, a wajen kuma wani shashin wa'ansu malamai suka ce al'asari ne kamar gurbi kenan. A'a inda inda al-ba'd al-akhari akhari. Ah. wa ghairul inda al-ba'd al-akhari na jam'i ne na al'asar ko a'a akhar akhar Asar ban gane ta ba gaskiya. Ba bano akhar akhar kaman karshe ko? Um, a shashin wasu malami suka ce wa gairin uzulati wani suka ce ba kuma kauracewa ba ne uh, al'akar daban hmm. suka ce ba haka take nufi ba to falhalwatu min al'aghyari falhalwatu kaga ita halwa cewa ka kadaice tsakaninka da ubangiji min al'aghyari min al'aghyari Hmm. aghyari aghyari ah. min al aghyari larabcin ne ba na jin sa sosai Inda na ji shi na fahimta zan fassara fal khalwatu min al aghyari aghyari jam'u ghayr ghayr fal khalwatu min al aghyari fal khalwatu ka kadai cewa min al aghyari ga wa'en ga wa'en sunsu ko ga aghyari min al aghyari yana daga cikin yana daga cikin canji a'a abin da yake nufi fal ita ita ita kalwa ana yin ta ne daga wasu ma'ana ka keɓance daga wasu min al aghyari daga wa'insu mutane wa'insu jama'a yawa wal uzlatu minan nafsi wal uzlatu minan nafsi ita kuma al uzlatu kauracewa minan minan nafsi minan nafsi minan nafsi minan nafsi minan nafsi ban gane kalmar ba ai mun bayani nafs minan nafsi minan oh. nafsi minan nafsi na'am wal uzlatu kaga kauracewa minan nafsi daga ka kaurace ka kauracewa mutane domin ka wanke zuciyarka abin da ake nufi anan ita kalwa ana yin ta ne daga mutane ita kuma uzla ana yi ana yi wa rai ne uzla Eh, ai shi ne ka karwace wa mutane domin ka tsarkake ranka. Da ka nufaka da munafin da ka shirka da komai da komai. Ita kaur ita uzla kauracewa da ma'anar uzla aiki ne na rai kuma ana yin sa ne daga ayyuka. Shi kuma wancan ana yi ne daga mutane aiki ne na gangan jiki. Na, muje muje. To, yace wa mata da'u ilaihi minan nafsi wa mata da'u ilaihi da abin da rai take kirawa zuwa gare shi daga san rai ko wani abu na abin nan za ta kaurace ma wannan abun eh wa yushjilu anillahi wa yushjilu anillahi za ta kaskanta gaban ubangiji wa yushjilu wa yushjilu anin nafsi yushjilu wa yushjilu anin nafsi wa ma tad'u ilayhi wa yushjilu anillahi wa yusjilu anil layi min as-sajda wallahi ya shak ba na jin kalmar sosai ne inda na ji zan fassara anil nafsi wa ma tad'u ilayhi wa yusjilu anil layi ah wa yusjilu anil layi hmm. haka ne haka ne na'am fal uzlatu karme mai ta wal uzlatu kaga ta wal uzlatu min nafsi kaga kauracewa rai da ta ta kauracewa abin nan ayyuka marasa kyau mhm. wa ta tad'u ilaihi kuma tana kira ne izuwa ita uzula tana kira ne wajen tsaftace rai da kuma abin da take kira izuwa gare shi wa yusjilu anillahi tana shagaltuwa ne ga Ubangiji. Kuma yake shagaltarwa, kuma yake shagaltarwa. Ran kenan da albani ya udu il nafs. Shi ne an ce, shi uzula shi ne rai ta ƙaura abinda abin da abinda zuciya take umarta a yi mara kyau kuma yake shagaltarwa ga biran Allah. Na'am shine ka ina fa ina ina amaratul bisu. Na'am mu je mu je. Yace fal khalwatu kathiratul wujudi fal khalwatu kathiratul wujudi. Fal khalwatu kaga khalwa ita kuma kathiratul mafiya yawanta. Kathiratul wujudi. Kathiratul wujudi tana da yawa wajen samuwa. Ana yawan yinta, ana yawan yinta. Eh. ai shine ne muje? wal uzlatu qalilatul wujudi wal uzlatu qalilatul wujudi ita kuma uzla kaɗan ne ake yawan yin ta yawa ba a fiye yin ta ba eh. wa min thamma wa min thamma daga nan ne ko daga wannan ma'anan ne fal uzlatu a'la min al khalwati fal uzlatu a'la fal uzlatu a'la ila ita tafi daraja akan khalwa wakila a wani faɗin kuma aka ce a'la a uzla ita kuma bal khalwatu au uzla uzula suka sake faɗa amma kuskure ne kalwa ya kamata amma dai uzula aka faɗa na'am ita uzula wakila wani faɗin aka ce uzula ita kuma a'ala ita tafi daraja tafi ɗaukaka li'annaha min al-aghyari domin cewa ita ta ɗaiɗaikun mutane ne ba kowa ne yake yin ta ba a'a daga wasu ake yin ta daga wasu ake yin ta Ni na da yari. daga wayan suke nan da wayan da ba kowa ne yake yin ta ba wakila a wani fadin haka ce hiyal kalwatu an jami'il azkari shine mutum ya kaɗaita da waɗansu wuridai ko waɗansu zikirai illa an zikirin lahi kawai ya shagala ya kawai zuwa ga ambaton ubangiji neman yin istighfari hailala salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da ake nufi wa qala ba'dhum sashin wani suka ce alkalwatu wal uzlatu kaga khalwa da uzla ta aniya ne suna tare ne abokan juna ne ta aniya ne ta'aniya ne suna haɗe da juna ne. A'a suna nufin dai daga ta'ani a'ani ta'aniya ne. A ah, suna nufin. Mhm. Al'infirada. Kaɗaituwa. wa zalika shay'un la yaqawa alaihi ko la yaqawi alaihi illa al-aqwiya'u haka na'am wa zalika wa wannan wani abu ne la yaqawi alaihi la yaqawi min min al min eh. ko la yaqawi alaihi wanda yana da kamar daraja ko yana da daraja yana da ƙarfi. A ba mai samun ikon yinsa, ba mai samun ƙarfin yinsa, illal aƙo ya'u. Sai wanda suke aƙoya wanda suke sun tafi a wajen Allah. Ma'ana, zuciyarsu sun karkaɗe ta sun rabu da duniya, ɓalaƙu duniya sun bar duniya gaba ɗayanta ba abin da suke nema illa riballah sai neman yarda Allah su suka fiye yinta. Yawa masu ƙarfi dai masu ƙarfafa sai ce wal. Shi ne To, sai ce walijti ma'ulis sufiyati. Walijti ma'ulis sufiyati amfa'u. Na'am walijti ma'i. Walijti ma'u. walijtima'u lissufiyyati anfa'u Aiwa, walijtima'i kaga haduwar sufaye anfa'u tana amfana su wannan abun. A'a ba haka ake nufi ba. Walijtima'u Na'am, haduwa. Yau walis sufiyati ga sufiya ta tasawuf. a wajen sufaye lamu anan bi ma'ana inda walijtima'u lisufiyati amfa'u ma'ana sufaye sun fi fan fifita a wajen haduwar sufaye haduwa haduwa ta fi haduwa ta fi rabuwa ma'ana ijtima'i ya fi halwa abin da yake so ya ce kenan a nan ƙarshe Ah, walijtima, ka ƙara maimaita mai malawan, afuwa. walijtima'u lisufiyyati anfa'u na'am walijtima'u kaga haduwa tattaruwa kamar inda sufaye suka faɗa a wajen sufaye anfa'u yin kai yin yin ita halwat tana da mutukar amfani wal ijtima'u lisufiya kaga haduwa ma'ana maganar sufaye sun haɗu akan cewa yin ita wannan halwa ɗin tana da mutukar amfani A'a ba haka ba ne alga wato ala. yana nufin yana nufin ai akwai zikirrukan da sufaye suke yi a jam'i. To wannan ya fi ka keɓanta kai halwa ya fi na keɓantuwa ai halwa walijtima'u sufiyati amfa'u. za ta iya ɗauka haka Sheikh Malam saboda idan in an fassara a hakan kamar inda ka fassara za ta iya ɗauka saboda hadisin da aka ce idan ka ambace ni kai kaɗai da kuma hadisin da idan kuka ambace ni ku da yawan nan cikin jama'a. To yanzu abin da nake so da kai yanzu abin da nake so da kai a nan. Na'am Sheikh Malam. Gaya mun saƙon da wannan ta'arifin mai tsawo yake isarwa game da kalwa. Yi min samari ɗinsa, kaice min shi a cikin kalmomi. Na'am, to abin da yake nufi kuma Allahwa a wajen mu sufaye idan aka ce yarwa sai mutum ya samu waje ya kaɗaita mhm. domin neman kusanci ga Ubangiji ta hanyar nisanta kansa da jama'a da abubuwan duniya fahimta mm. ya mm. keɓe kansa da kuma neman Ubangiji ya gafarta masa zunubansa wani yana shiga halwa ne domin kawai don Ubangiji ya gafarta masa zunubansa kuma ya nemi yardarsa. Wani yana shiga halwa ne saboda haka. Ba manufar shiga ba ita kalwar kawai nake so in sani ba manufar ba. Ba manufar shiga ba ita kalwar kawai shine keɓance kai don neman yardar Ubangiji ko ko keɓance kai ta hanyar yin wasu ayyuka wanda su sun san ayyukan. Na'am. ko dai zikirrika ne ko wasu wurdiddika kamar yadda shehu harazumi nan ya ce akwai sharuɗanta da ka'idojinta da zikirorin da ake yi shakwa lawan a nan wajen shakwa a nan wajen abin da ake nufi za ka kaɗaita ne domin ka ambaci ubangiji kuma ambacin ubangiji ya ya ta'allaka istighfari hailala salati ga manzon Allah duk waɗannan zikiri ne wannan shine kalwa ko a yi a ɓoye a keɓance. Eh, baka sani mutane ba su san ma yi ba. Yau, to yanzu zan to yanzu ina san zan ka san Laraba suna cewa wai wabi diddi ha ta tabayyanul ashiya uko? Na'am. Me kenan wabi diddi ha ta tabayyanul u? Da kishiyar abu ne ake gane manufar wani abu. To yanzu ga jalwatu. jalwatu ita ce kishiyar khalwatu na'am ina ji ka shak malam to yanzu zan karanta maka jalwatu kishiyar khalwatu don ita ma ta dada fito mana da ma'anar yar uwarta khalwatu kana ji na na'am shak malam kana ji na kana ji na السلام عليكم وعليكم السلام كان جينا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كان جينا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كان جينا السلام عليكم وعليكم السلام يا سلام كان جينا Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dawo kana jin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana jin? Malam, ina ga mu na gaba ko. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam, bari ni in karanta masa Malam Muhammad a madadin sakila masu sauraro suna ji. Na'am. Ita kalmar kalwa kamar yadda ya faɗa haka take shine keɓance kai a wajen sufaye ta hanyar yin waɗansu rududduka don cimma wata manufa ya danganta da manufar da mutum ya shiga don ita a nan dai shehu harazimi ya ce ba zai yi mutum ya samu ilimi na shari'a da haƙiƙa ba sai ya shiga kalwa wanda a karatu mun riga mun yi gyara akan wannan ba haka bane ba to don a daɗa fahimtar me kalmar kalwa take nufi akwai kishiyarta kishiyarta ita ce jalwa ita kalwa bil kha ita kuma jalwa bil jim jalwa to larabawa suna cewa idan kana so ka fahimci abu to ka ambaci kishiyarsa kishiyarsa zai daɗa fito maka da shi fili kamar yanzu idan kana so ka gane sama sai ka ce ƙasa to ƙasa za ta nuna maka sama shine kishiyarta in kana so ka gane tsami sai ka ce zaƙi in kana so ka gane zafi sai ka ce sanyi in kana so ka gane hagu sai ka ce dama to dama ita za ta nuna maka kishiyarta ita ce hagu to kalmar jalwa kishiyar halwa bari mu ji ita kuma me take nufi a wajen sufaye don mu daɗa fahimtar kishiyarta abin da na so in karanta masa kenan ya fassara mana don mutane su daɗa fahimtar kalmar halwa daga bakin sufaye don shehu harazimi a cikin jawahirul ma'ani ya ce halwa tana da sharuɗa da ƙa'idoji abin da sa ya kasa faɗa ko ya ki faɗa saboda kar ai masa inkari kamar da yadda ya ce wa kuntu uridu an azkura lakal khalwata wa shurutaha wa ma tajalla laka fiha ala tartibi shay'an fa shay'an lakin mana'ani min dhalika alwaqti man la gausa lahu fi asrar shari'ati mimman da'abuhum aljidalu hatta ankaru lima jahilu yace ina so in gaya maka sharuɗan kalwa da yadda ake yin ta daki daki da abin da zai bayyana maka a cikinta in kana yi to amma abin da ya hana ni tsoron masu inkari to bari mu ji kuma anan sai ya ce jalwa abin da ake nufi da jalwa kishiyar khalwa sai ce khurujul abdi shine bawa ya fita minal khalwati daga khalwa ya fito daga khalwa bayan yayi ta bin nu'util ilahiyya da sifofin Allah kalmar nu'ut jam'i ne na na'at na'at shine sifa ma'ana idan mutum ya gama khalwa irin khalwa ta sufaye ta yan tijaniya wacce ake kiranta da suna tarbiyatul azkari to zai fito ya zama Allah sai ce wa a'da'uhu iz sai ce domin a lokacin ainul abdi shi asalin bawan wa uhu da gaban jikinsa mamhuwa an shafe su anil ananiya gabaran nini yanzu ba za ka ce hannuna ba sai dai yanzu wannan hannun na Allah ne ba za ka ce idanka ba yanzu wannan idan naka ya zama na Allah ba za ka ce nawa ba ka tashi daga ananiya sai ce wal a'da'u gaban bawa a lokacin sun zamo mudafatun ila ilal haƙi ababen jingina wa Allah bila abdin ba tare da bawa ba a tsakani sai ce ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ne da ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ba kai kai jifa ba lokacin da kai jifan Allah ne ya jifa to su a fassararsu a nan hannun annabi da ya jefa ƙasa a idan kafirai yanzu ba hannun annabi ba ne, hannun Allah ne ma'ana yanzu annabi ya zama Allah to kaga wannan shine kafircin da babu shi a musulunci wannan shine abin da sufaye suke cewa in aka yi wuridin halwa aka yi tarbiyatul azkari abin da za a kai gare shi kenan to abin tambaya shi annabi da ya yi jifa a ranar yakin badar da Allah yake da labari wa maramaita izramaita walakin Allah rama annabin halwar yayi tarbiyatul azkarin yayi shi ma ya zama haka to kaga wannan canjawa Allah da ma'aiki manufofinsa ne yuharrifuna kalima an wadu'ihi. ba haka Allah yake nufi ba annabi yayi jifa domin Allah ya tabbatar masa da jifa wa Mara maita, iz ramaita ba kai jifa ba ko ba kai kai jifa ba lokacin da kai jifa ma'ana jifan naka ne kai kai amma walakin Allah harama sai dai Allah ne ya isar da jifa a Allah ya tabbatarwa da annabi jifa ya tabbatarwa da kansa jifa Ko yi jifa irin nasa annabi bawa ne daga cikin bayin Allah ya yi jifa irin na bayi shi kuma Allah shi ne mahalicci ya yi jifa irin na mahalicci shi bawa jifansa shi ne ya ɗau abin jifa ya jefa shi kuma mahalicci jifansa shi ne ya sadar da wannan abin da aka jefa zuwa inda aka jefa ya zama bai kuskure ba wannan shi ne fassara ta gaskiya da tun daga kan sahabbai hatta bi ai hatta bi tabi'ina suke fassara wannan ayar da shi amma ba abin da aka fassara a nan ba na amai da bawa ya zama Allah to haka nan suka ce innal ladzina yubayyi'unaka wanda suka yi maka mubaya'a ana nufin sahabbai a bai'atu ridwan inna ma yubayyi'una Allah Allah suka yi wa mubaya'a yadullahi fawqa aydihim hannun Allah bisa hannayensu kaga nan ma an tabbatar wa da sahabbai mubaya'a an tabbatar musu da hannu kuma an tabbatar wa da Allah hannu kowa irin nasa shi hannu irin na ɗan adam an san shi hannu irin na Allah ba wanda ya san shi amma dai mun san yana da hannu kamar yadda ya ce yana da hannu wannan ita ce fasara ta daidai ba ana nufin bawa ya zama Allah ba ba hannun bawa ya zama hannun Allah ba wannan fasara babu ita a musulunci sufaye yan hakika su suka shigo da ita dan su bai da mutane su zama alloli su yaɗa wannan da'awar ta kowa ma Allah ne wanda wannan kuma shirka ce kafirci ce a sanadiyar ta shi kansa ibn arabi aka yanka shi a sanadiyar ta shi kansa hallajin aka yanka shi malaman zamanin su suka yi ijma'i suka yi fatawa akan sun kafirta kuma hukuncin su shine kisa aka ba su damar su su dawo su tuba su komo musulunci suka ki aka kashe su akan haka wannan shine abin da ake nufi anan. shine abin da yan hakika suke faɗa su dan anti suke faɗa wasu sufayen suke zuwa su ce babu shi a ɗariƙar tijjaniya ko dai dan ba su sani ba ko kuma suna son su ɓoye gaskiya domin kamar yadda muka faɗa akwai da yawa daga cikin sufaye ba su san ma ɗariƙa ba su sun ɗauka kawai hailala da istighfari shine ɗariƙa wanda kuma ba haka bane wannan shine abin da ake tallan ɗariƙa da shi amma in an shigo to ba wannan abin ne a cikin shari'a ɗariƙa ba wannan abubuwan su ake tarawa a cikin ɗariƙa amma idan ana so a tallata maka ita ba za a ce maka za a mai da kai Allah ba sai a ce maka istighfari ne da zikirin da zikiri da hailala da salatin annabi amma idan ka shigo tafiya tai tafiya to nan inda za a kai ka kenan Allah ya sa mu gani amin ah, mun je kola na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dawa sunanka daga na ke kiran to don uwanku ne Adnan Mustapha daga kasan Jordan ina almajirci ne a can da farko ina bangaren Ali Suna wal Jama'a izala to muna jin ka malam Mustapha ina ina gaida kai malam Muhammad godiya sa'an nan na kare ina gaida malami na kuma shi uh, Lawal Barakallahu fi. Allah ya sa cikin mizani. Amin. Amin. Kuma Allah ya kara hakuri. Gaskiya muna sauraron malam muna gano su wane ne malumma na kware masu zuwa ga addinin Allah. A wannan dandali gaskiya ni ba bako ba ne kai amma bako ne wurin shigowa a kira yau ne farkon shigowa na. Duk wanda za ka ga ya shigo yana neman a yi tankiya da shi sai ka ga wancananka ne. Tare da lokaci guda su ma suna da inda kusan mu ce shafuffukansu ne suna programs waɗansu mu suna muna zuwa wurin nan amma ba mu zuwa mu jidali da su yanda su in sun shigo kan shafi namu suke yi da mm. malumman mu mm. da haka gaskiya yake bari ni ina fahimta su wake kan gaskiya sannan da irin hakurin malumman mu wabil akhas kamar malam lawal gaskiya ina jinjina ma ina roƙon Allah Allah ya sa ka ko ka dore bisa kan da kake yi na hakuri wurin da'awa Allah ya karfashe ka sannan shawara ko malam Muhammad bangaren ka ban sani ba ko zai yi don fadi mun gaya muku ku daina shawara ce ranar shawara ya kai muna bude eh, ranar shawara she ku bawa da shawara ku yawan kure. game da kira ne da ake saboda waɗansu sun kira kamar irin waɗanda muke kasashen larabawa ka ana iya samun wayan na yayyankewa da zan ce in dai baka amfani da VPN yayi watakila kai downloading VPN in wani ya kira daga kasar larabawa haka iya bari kiran shi yayi stable shawaran dai kenan to mun ji mun ji za mu yi kokari insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dawa mai magana Abdulmalik Ghana ke magana. Kamal Abdulmalik daga Ghana wani bangare? Hello. Na'am wani bangare. Malam Malik. Za mu yi magana kai daga baya. <laughs> Na'am. Na'am bangare Tijaniya bangaren uh, ah, Izala. Ikon eh, gaskiya. Malam Malik ka sake dawowa kuma insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To, Don wa sunan ka daga na ke kiran mu? Sunana Dahiru Muhammad Tinuwa daga Adamawa. Malam Tahiru daga Adamawa to muna jin duniya na sauraron ka. Ina muku fatan alkhairi, ina gaishe da malam ina masa fatan alkhairi. Na malam na. ji. Na saka da alkhairi. Masha Allah, malam da fatan satin da ya wuce lafiyanka kalau dai malam ba yi karatu ba. Lafiya lau saboda zanga-zanga ne ka san Kano an sa dokar hana fita awa ashirin da hudu. To, masha Allah, Allah ya kara mana zaman lafiya. An yi ta mana propaganda cewa ai dama iya karatun kenan ba za a sake yi ba kaza kaza mu dai mun san in dai ana lafiya insha Allah karatu za a ci gaba da yi. Insha Allah. A malam ni ɗan kirana da nake zuwa ga ‘yan uwana masu saurare mu ƙara godewa Allah alhamdulillahi. Saboda wannan daman gaskiya iyayenmu dai wanda suka wa gabace mu da shekara goma ko sha biyar ba su same shi ba. Saboda akalla akalla wanda da yake da karancin shekaru na zamanin social media ya ƙara godewa Allah. Me yasa na faɗi wannan maganan ɗin shine a da duk abun da ake faɗa a cikin littattafan tijjaniya wallahi iyayenmu ba sa samun wa'anda suke fitowa su yi irin wannan ƙalubalen amma hmm. mu a wannan zamanin gashi ƙarara ana fitowa ana tattaunawa ana ƙara fahimtar gaskiya alhamdulillah iyayenmu da suka rasu Allah ya gafarta musu mu kuma Allah samu mutu a hanyar sunna a wani shubuwa da ake kawowa yan uwana masu saurare mu ƙara fahimta Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai kaga abun kunya mutum ya kira a bangaren tijjaniya zai ce ba a fassara guri daidai ba ba a yi kaza daidai ba duk inda aka fassara ba daidai ba dai ina fatan in dai a larabci ne yana cikin wa yaghfiru ma duna zalik amma shi wannan shirkan fa in ka mutu a kai fa Allah ya ce baya gafartawa to ya mhm. kamata duk wanda zai kira waya duk wanda zai saurari abu na addini ya shiga da kyakkyawan zuciya ya za a yi a zo ana karatu kai ba burinka ka ji gaskiya ka ɗauka ba kai dai burinka kawai ka ce guri kaza ba daidai ba guri kaza ba daidai ba yaushe jama'a za su samu shirya to mhm. Allah ya saka muku da alkhairi malam abun da zan faɗa na ƙarshe wallahi malam muna da dattawan da sun yi zamani tun wancan zamanin yake gaya mana mu yanzu mu ƙara gode Allah. Akwai mm. zamanin da shehune suke cire gashin minkiri ne da sauransu. Amma a sanadiyan karantarwan izala ya ce abubuwa dewa an ɓoye yanzu ba a yi. To alhamdulillah malam a ci gaba da karantarwa Allah ya tabbatar da mu akan sunna a tashi lafiya Allah ya saka muku da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, Muje na'am shek wannan dan uwan ya faɗi wani abu wanda kila masu sauraro ba kowa zai sani ba ina son dada fito da abin fili Allah ya saka masa da alkhairi amin ita kalmar cire gashin munkiri na farko dai a ɗariƙar tijjaniya idan aka ce wane munkiri ne ma'ana ana nufin wanda bai yadda da abubuwa da ake yi na son zuciya wanda suka saba wa shari'a ba a ɗariƙa shine ma'anan munkiri suna gaya wa ahlus sunna ne wannan sunan su ne munkirai ɗaya kenan kamar yadda su kuma idan suka ce wa nasu ahali wannan ahali ne to ana nufin sufi ne ɗan tijjaniya duk abin da ake yi a ɗariƙa ya yadda da shi ɗari bisa ɗari ko na daidai ko ba na daidai ba shine ahali to akwai wani abu wanda muka ji iyayenmu da kakanninmu suna faɗa cewa cire gashin munkiri shine idan a da can kafin da a wasu sunna ta zo yana daga cikin abin da shehunnai suka shimfiɗa ba duka ba batattun cikinsu shine idan muridinsu almajirinsu ya yi sabon aure to sai an kawo matar shehu ya sa mata albarka ma'ana ya fara saduwa da ita kafin shi ɗalibin ya sadu da ita tare da cewa matarsa ce to wannan saduwar da shehu zai yi wai sunansa cire gashin munkiri kamar yi mata wani wankan tsarki ne yanzu ta zama cikakke, yar ɗariƙa sabuwar amarya kuma an sa mata albarka duk abin da eh, yake koma bayan wannan to yanzu an tsaftace ta ko an tsarkake ta daga wannan shine kalmar cire gashin munkiri to wannan abin tabbas an yi shi a baya a ɗariƙun sufaye amma yanzu yana da wahalar yiwuwa a fili yanzu ma ana ɗan yi amma yana da wahalar yiwuwa a fili kuma da yawa 'yan ɗariƙun wasu ba su sani ba amma wasu sun sani wasu kuma in suka gani saboda ilimi ya zo da wayewa abin yana ba su mamaki to kowane ɗan ɗariƙan ma in an san ba zai yadda da abin ba ba a yi a gabansa ina jin ka ji wani kilif na wata mata da aka je wa'azi aka je kai zikirin ƙasa a Gombe ta ce aka sauke su a wani gidan Allahn Gombe ko Allahn Bauchi ta ji ana ta faɗa ta ce a gabanta ta ga wani yana taɓa maman wata kuma gidan da ta sauka shi wanda ta sauka a gidansa ana ce masa wai Allahn Gombe wanda suka zo maulidin ƙasar ko zikirin ƙasar ya kwana da matan wasu ta ce da gari ya waye sun ɗauka ba ta jin fulatanci ita ba fulatana ce sai suka canja harshe sai matar shi mutumin shehin wanda ake cewa Allahn Gomben take cewa ita ta gaji da wannan abu kawai a rinka kwanciya da matan mutane a gidanta ita fa ta gaji ta ce ita ta ji da kunnanta kuma wannan ta faɗe shi a social media kowa ya ga wannan clip ɗin kuma yar ɗariƙa ce ta faɗa ba wai mu ne yan izala muka faɗa ba kaga wannan ya nuna ana yi kuma har yanzu akwai burbushin abin bai kare ba to Allah ya kiyaye Allah ya rufe asiri amin <coughs> amin amin um, za mu je kwala na gaba insha Allah assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, da wa sunanka daga na ke kira. Um, sunana Idris Ilyas Idris, Malam Muhammad ina maka fata alkhairi. Ina maka addu'ar karuwar imani da kuma lafiya da ikhlasi cikin ayyuka na gari Allah subhanahu ta'ala ya karba maka da mu gaba daya. Amin amin amin godiya. Ina ina ina gaisuwa ina gaisuwa ta musamman ga Sheikh Allah subhanahu ta'ala ya kara masa lafiya da imani da albarka. ya tabbatar da diga-digan mu da shi duka akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ah, ba ina ga eh, Na'am ba sani ba ina kaman malam kaman malam ya dan abun nan ina ga wannan bidiyon kaman annabin Gombe ta ce ba sani ba dai ko hakan ne ina kaman eh. annabin Gombe ta ce. Eh annabin malam mutanen shi a hankali. Eh to annabin eh, gwamnati. eh amma ji akwai kalmar Allah ne Allah gwamba ko annabin gwamba dai wani abu makamancin haka Allah ya kiyaye Amin Allah ya saka da alkhairi malam. abu na farko akramaka Allah ya mana ishara zuwa ga wato lokacin da yake bayani akan ma'anar halwa ya karanta a cikin mu'uzan sufi inda aka ishara zuwa ga ananiyar mutum. To a daidai nan wurin zan so in dan kawo wani shawahid ko wani shahid da zai kara karfafa maganar malam na cewa idan mutum ya fito daga halwa to yakan ji cewa ananiyarsa tana cakuduwa da ananiyar ubangiji subhanahu wata'ala sai su zama abu ɗaya. idan muka duba jawahir idan muka duba jawahir ma'ani bugun dalil fikir kenan wanda kitabun zama yake biyo shi bayan karshen sa sun kawo wasu baituka guda biyu a shafi na ɗari da hamsin da biyar suka kawo baituka guda biyu a gurguje عينان عينان لم يكتبهما قلم في كل عين من العينين نونان نونان نونان لم يكتبهما قلم في كل نون من النونين عينان to a ƙarƙashin wannan sun kawo wani magana wanda ita zan kawo a gurguje suke cewa wazalika annahu lamma tanazzala bihi sirrul qudusiyyil lahuti cewa yayin da wato wani sirri na mai tsarki wanda yake daga lahuti a hadarar lahuti kenan na ubangiji subhanahu wata'ala ya sauka bima sahibahu min al-anwar da abin da ya biyo wato shi wannan hasken hmm. ko wannan sirrin na qudsiyyar lahuti idan hasken allantaka allati ajaza al-aqlu an fahmi aqalla qalilan minha wanda hmm. hankali ya gaza da fahimtar mafi karancin wannan abin fadlan an al bi kunhiha balantana ya yi haɗar kasancewar ya wannan abin take wa sarafi kulliyatul abdi zalika sirru wan nur wannan sirrin na wato asirin qudusi lahuti da wannan hasken na anwarul ilahiya ya kwaranya a jikin bawa to arahu Allahu bi sababiha mahwa da'iratul ghairi wal ghaibiyya hmm. Allah subhanahu wataala zai ganar da wannan bawan da sababin kwaranya waɗannan ababen zai ganar da shi wa ma'ana tsantsan da'iratu la ghairi wal ghairiya da'ira ta babu da babu falam yabqa fi shuhuril abd illa ahadun fi ba abin da zai saurar da ganin bawa illa ahadun fi ahadin sai daya a cikin komai misali bin ta'abbur bi kulli wajhin wa bi kulli bare. saboda tuɗe idan yayi ta kowane irin fuska ta kowane irin nufi to kaga anan wurin sun tabbatar cewa Allah subhanahu wataala idan ya saukar da wasu abubuwa da suka kira da asirin kulisiyar lahuti da alwaru ilahiya to Allah mm. ya kan da kidan ya daga bawa kawai bawa zai rika ganin ɗaya ne a cikin komai a gurguje mm. suka ce a ah, wasu hadal amri ila da zama fi zatihi lam yara illa a ahadan la ya kabalu mm. ta'adul wa ila idan nazara fi lahi lam yara illa nafsahu idan nazara fi kulli shay'in lam yara illa ma nazara fi nafsihi yace wa hadha huwa al mu'abbaru anhu bil jam'il kulli والاتحاد الحق والمحو المحقق وذلك كله بسبب ظهور ذلك السر وعمره فيه To wannan ne shahid wanda yake karfafa maganar malam na cewa mm. tabbas ananiyar ubangiji da ananiyar Allah subhanahu wa ta'ala sukan takura mm. akwai maganganuwa da suka fi wannan a dangaba kaɗan to amma saboda lokaci mm. sai abu na biyu a gurguje na ƙarshe aka yi wakan ya yi ƙarshe eh shi ne na ƙarshen ayi malam Muhammad eh malam ya yi ishara zuwa ga zuwa ga wata kalma da ya ce wato ba a neman dalili idan shehu ya yi magana ba a neman dalili tabbas akwai shahid da yake karfafa wannan ko ce shawahid da dama da suke karfafa wannan daga cikin wannan shawahid din muka koma kitabun rima ma'ana fasali na goma sha tara wanda fasalin amma buɗe shi ne cewa fi tahziri in yi mukhalafati shafi ba'da limtisali awamirihi hadiran kana aw ghaiban wa adamu al alayhi sirran wa jaharan ma'ana fasali da aka bude domin gargaɗin su 'yan ɗariƙa wajen yin musu ga shehu cikin asirce ko bayyane haka zalika ba a buƙatar su yi masa sirri yana nan ko baya nan a ƙarƙashin wannan fasali sun faɗi wata magana suke cewa wato wala yaqlibu ila Ladi amri alladhi ya'muruhu bihi hatta dalili ma wanda shehu idan ya ma muridi umarni da shi Mm. ko ba ya nema bal yubajirin salama amarahu kawai zai tafi ya aikata abin da aka wato ainihin umarce shi da shi haka mm. zalika an ce wa mai sauƙin muridi an yakuna bayna dai shehi kalmayyiti bayna dai lagasin sharadi ne ma na zamowa muridi sai muridi ya kasance a gaban shehinsa kamar gawa a gaban mai wanke ta isara zuwa ga rashin tasrifi da kuma rashin mallakar hankali da rashin ma mallakar eh, a auna maganganu domin aka ce gawa to isara ce zuwa ga gawa ba ta iya mallakar ku Hmm. komai ba ta iya tasirifin komai to haka ake bukatar hmm. muridi to wannan hmm. shine magana da take kofafa abin da malam ya faɗa muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malam da alkhairi wannan akidu na kafirci da wanda suka saba mu addini Allah subhanahu ta'ala ya kara ma malam eh, basiran kara fayyato ma mutane mu kuma ya kara ba mu wato ainihin damar aiki da abin da muke karanta daga malam Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malam da alkhairi wannan magana taka ta ƙarshe a rimahu a eh, eh, fasali na nawa ne Na'am. Na goma sha tara akra makalla. To na gode barakallahu fik. Jazakallahu khair. To ba ku. To shikenan. Sheikh muna godiya bari mu je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Na mai magana a daga murya don Allah. Malam Muhammad ni ne ni ne Nuhu ne daga kasan Italy. Wa? Nuhu Nuhu daga kasan Italy. Ya okay. salam, ahlan wa Allah ya kiyaye ka muna jin ka wani bangare. Malam Muhammad kwana biyu. muna jin. Malam Nuhu dai. Sai ma malam wallahi. <laughs> na yarci kuma akwai sababin abin da Iko Allah malam Nuhu malam Nuhu yau maganan ka na kasa sosai. <laughs> Malam Nuhu kwana biyu ba zumunci. Malam. Ya Italy. Malam gaskiya sako na ne ina maka gaisuwa. Mhm. Na gode sosai. Na gode sosai. Namba na na tare da kai ka yawan kuri malam ka barin samu wannan banka na rashin namba. Ya salam ya salam. To malam Muhammad ka tura masa da namba na. Insha Allah. Malam Muhammad. wallahi malam muhammed gaskiya barin da zan tashi bai tunanin malam gaskiya ah, kafin tura masa namban na ko littafin da ake sayarwa jiya shi ya sayi wani ka damu ka aiko min namba malam da yi ko Allah malam gobe ka sabin na gode malam no na gode a gaishe da iyali sai ko Allah malam malam malam ina fata maka ina maka fata alkhairi ina murna sosai Na gode sosai Malam Nuhu, jazakallahu khairan ahsanallahu ilayk. Malam da iko Allah na samu nan banka gobe ka addini insha Allah. To ba to ba gobe Allah ya nuna mana gobe. Mm. Muna godiya Malam Nuhu, bari mu je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mai magana. Eh Abdul Malik Gana ya dawo. Malam Abdul Malik ka dawo. Eh. To za mu saukar da kai mu doki wani daban. A'a, ban samu na yi magana ba da su. To shi ke muna jin ka. A yi hankuri. Muna jin ka. <laughs> Masha Allah, ina muku fatan alkhairi. Dazu na ji kana ce ma wani kola idan ranar ba da shawara ya kai she ya kira yaushe ne wannan rana. Ranar da muke wannan muna sanarwa cikin wata muna yin sakamakon so guda. Ok, ok. To na ji. Hmm. To, ni tambaya na kadan da nike son yi wa malam shi ne. Eh, Iko Allah, malam. Malam Abdulmalik ya sauka kuma bari mu je kwala na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya muryar mutane je kasa yau haka. da wasu kai kwaci ka Yawwa sunan ka daga nake kiran Hassan daga Togo to mala Hassan daga Togo wani bangare bangaren Ali Sunna to malam na jin ka muna muna gura da malam muna gaida malam na gode sosai malam Hassan ya Togo Muna alheri sako na isa ko ina alhamdulillah sako na isa na mu gaisuwa ne kuma gaida malam muji muryar malam mun gode kware kware a gode sosai malam Hassan Allah saka da alheri amin to malam Hassan muna godiya bari mu je kwala na gaba assalamu alaikum Na'am, assalamu alaikum. Kola kana kan line baka magana. Mun sauke kan mu je na gaba. Assalamu alaikum. Je kawai je ka. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Kai yau kamar na da matsalar layin ga. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam kaki su ne? Na ji murya. Eh, ni ne malam aka da makan lawo. To masha Allah ahlan. Salamu alaikum. Malam Muhammad. Wa alaikum assalam. yawwa ana ji na malam Muhammad na malam kakisu minti biyun ka ya soma muna ji to wato akwai abin da malam lawan yake ɗan tattaunawa a kai na halwa da ya ɗan kawo wa wannan mutumin da ya hawo bayani akan halwa hmm. abin da zan ɗan gaya wa mutumin ishara dai zan masa kawai ya koma cikin rimahu hmm. a Sheikh Umarul Foti hmm. ya kawo sharaɗan halwa guda ashirin da shida. Hmm. Sharaɗai na shiga hmm. halwa guda ashirin da shida. Ya kawo su. Ɗan abin da zan yi ishara a kai, wato a cikin sharaɗan nan na halwa, dole muridi idan zai shiga halwa, sai shehin sai masa jagoranci. kuma ya sanya shehunsa a a cikin ransa hmm. duk lokacin da zai dinga yin zikirin nan ya dinga hararo wannan shehun nasa abubuwan da za a bashi da zai faɗa a cikin kalwa ɗin hmm. sai ya dinga hararo shi wannan shehun nasa sannan shi shehun nasa shi zai fara shiga wajen kalwa ɗin ya yi sallah raka'a biyu kafin muridin ya shiga hmm. sabida haka sannan sai ya sanya muridin a cikin ɗakin hmm. sannan yana daga cikin sharaɗin halwa za a kulla ɗakin rikitif kada a bari ko yaya haske ya shigo ya zamana ɗakin duhu ne duhu diɗin ko yaya idan aka ga rana ta fito ma to a tattoshe kowace ƙofa ta inda kawai duhu zai dinga gani in ya shiga wannan halwa ɗin sannan a ciki suke faɗa son samu ko da sallar jam'i ta kama shi inda dama kawai wani ya shiga ya ja shi jam'i ɗin kawai ya ci gaba da halwa ɗinsa idan kuma ya zama na ba dama ya zama dole sai ya fito sai aka ce to in dai zai fito sai dai ya rufe idansa ya rumtse ya kalli ƙasa ya shiga har ya je masallacin kada ya sake ya kalli kowa kada ya kalli kowa har ya je kuma ana gama sallar fauran ya tashi ya koma cikin halwarsa ya ci hmm. gaba da kashi to wannan shine yana daga cikin ɗaiɗaikun sharaɗan halwa shi yasa galibi yan uwa wato in dai zaka ga mutum ya shiga wannan halwa ɗin zaka ga wani a nan yake haukacewa za ga ai da yawansu zaka ga akwai mahaukata da yawa irin zakiri ɗin nan waɗanda sun haukace hankalinsu ya tafi to duk galibi a irin shiga halwa ɗin nan ne suke haukacewa to saboda haka wannan yana daga cikin kaɗan ne na kawo mana daga mm. cikin halwa wanda ba ni na faɗa ba umaru rufuti ne ya kawo duk mm. wanda yake so ya koma magana umar in insha Allahu zai samu waɗannan bayanin da ma wasu bayanai da zai samu ƙari akan wannan Mm. Allah ya saka da alkhairi malam sannan abu na gaba na'am malam ya dan dauko bayani ah, ah, malam lokacin lokacinka eh to ai ka san na gama da yanzu da zan kara wato akwai wani abu da malam ya faɗa a gaba wanda na san malam Allah ya yarda a karatu na gaba wataƙila zai buɗe bayani inda yake cewa fayan bagi laka ya akhi alkashi an hazaini ilmaini fi hadhihi dar Hmm. ya ce lalle ya kamata ya ɗan uwa ka samu yayewa daga waɗannan ilimoma guda biyu. Hmm. Ilimoma guda biyun nan su ne ilimin shari'a da ilimin hmm. hakika. To idan ka ji suna maganar ilimin shari'a da ilimin hakika a wajen 'yan ɗariƙa. ilimin shari'a daban, ilimin hakika daban. Wannan shi ne abin da suke faɗa. sannan hmm. ilimin shari'a suna cewa a shari'atu lil amma hakikatu hmm. lil hmm. da haka suna cewa ɗariƙa ga ammawa take hakika kuma ta keɓanta ne da haswa su su daban to kaga a nan wajen shi yasa idan muka lura za mu ga duk da dai malam ya ɗan tsaya bai ci gaba da karatun a uƙudu durriya ba to a gaba a karatun uƙudu durriya zaka ga ai shi kuma shekul Islam Ibn taimiya ya faɗi yace ka'idatun fi anna shari'ata wal haƙiƙata mutalazimani kaga mu kuma Ibn ya yayi bayani akan shari'a da haƙiƙa abin da yasa Ibn taimiya ya kawo haƙiƙa ya kawo hakika ne saboda a wannan lokacin sun fito da wani ilimi sunansa ilimin hakika sai ibn taymiya ya ɗauke shi duk da dai a cikin musulunci babu wani ilimi da ake cewa wai ilimin hakika amma sai ya ɗauke shi ya ce idan kuna nufin ilimin ilimin hakika ilimin baɗini kamar yadda su suke faɗa to sai suka ce to sai dai ya zamto ilimi ne wanda yake ta'alluki da al'amura na zuciya kamar imani da Allah kamar imani da ranar lahira duk imani da za ka yi da abubuwan da suke na gaibu to hmm. wannan wanda ya rataya a zuciya to wannan shine ibnu taymiya yace ake nufi dan yayi bayani a cikin al'ubudiyya yayi bayani a cikin a cikin majmu'ul fatawa di yayi bayanin waɗannan insha Allah na san malam in ya zo ya kamata ya buɗa wa ƴan uwa bayani a nan wajen saboda a nan wajen 'yan ɗariƙa suna ruɗar da mutane a kan ilimin shari'a, nan da ilimin haƙiƙa. Su suna ɗaukan shari'a ɗin nan ita ce wacce manzon Allah ya zo da ita, ita kuma haƙiƙa daban take. Shi ya hmm. sa ai idan ka koma cikin maganar da shi eh, eh, abin nan maganar da wannan yake faɗa akan Shekul Akbar wato Ibn Arabi. da yake kawo yake kawo yake kawowa akan a man wahada faqada alhada to idan ka koma cikin cewa wanda ya Allah ɗaya ne to ya zama kafiri sai ya kawo al'ami sai ya kawo al'arifu to in ka ɗauki al'ami wato yana nufin al'ami wanda yake kan shari'a to shi zai ce Allah ɗaya ne sai ce al'arifi kuma wanda yake kan haƙiƙa to shi kuma in yace Allah ɗaya ne kafiri ne to kaga kenan akwai bambanci insha Allah malam na san in yazo zai bude bayanai akwai mm-hmm. bambanci a tsakankanin waɗannan insha Allah Allah ya sa mu dace malam Muhammad yau dai ban ci lokaci ba ko ah, malam kaki su kai maganan ka na sabon sati sabon sati baka da magana Allah ya taimaka barakallahu su, malam kakis barakallahu fik mudakala kayyima. ana fahimta sosai ana ganewa na godiya babban abin da zamu gode wa Allah mutanen idan suka zo wato yanda su suka ajiye maganganun sai su guje wa shehunan sai su hmm. dinga kokarin tawili to wannan ma ci gaba ne hmm. ci gaba ne yanzu wannan abin da na faɗa haka shehunan su suke faɗa amma yanzu idan wani ya zo sai ya ce ai ba haka ake nufi ba yana kokarin sakayawa to wannan hmm. abu ni ina jin daɗin sa ta yanda kaga suna fahimta cewa ashe shehunan nan naku barna suka yi wa al'umma ba za ku iya faɗan abin da shehunan naku suke faɗa ba Allah ya samu hmm. muna godiya malam kaki su za mu je na gaba Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum Ikon gaskiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam dan wasu na daga na. Ala Muhammadu. Na'am. Na'am yawa. Ina ma fatan alkhairi tare da malamin mu malam barka da shigowa. Suna na Sani iya ina kira daga nan fadan jihar Gombe a cikin tarayyar Najeriya. To malam Sani wani bangare. Na'am ɓangaren bangaren sunna nake. Shi ke duka sunna ne tarika sunna eh, ka ce izala. A su yan tijjaniya suke to sai su bar mu su tijjaniya. To shi ke. Inda su kira kansu su kira kansu tijjaniya eh, su kira kansu sunna amma mun sunna za mu kira kanmu ba za su canja mana suna ba malam. <laughs> To shi ke nan mu je na gaba Allah ya saka. Yawa. Malam abinda maganganu da duka malam Allah ya saka mai da alkhairi ya fito da abubuwa komi fili. So abinda zan yi magana kai ki da malam koren da ya shigo ɗazu ya yi magana eh, gashin munkiri. So mu a nan cikin Gombe malam akwai gidan da ake zuwa ake cire gashin munkiri wanda su wanda suke ji na idan akwai 'yan Gombe suna ji ba zan kira suna ba amma na idan na musu wani ishara za su gane gidan da ake zuwa in za a zo gidan daga mil uku ake cire takalmi tafiyar mil uku zuwa gidan za a cire takalmi a zo gidan a kawo wanda za a cire musu gashin munkiri a zo a cire musu gashin munkiri sannan malam Muhammadu kar ka manta fa duka a nan cikin garin fa akwai wurin da wannan lokacin baya kafin zuwan sunna eh idan mace ta yi abinci ta gama tuwo ta yi girki na na tuwo in ta gama sai ta kwashe to na Allah ta ɗora akan rufin ɗaki duka a nan cikin Gombe duk an yi wannan abu duk wanda yake a gefen Gombe ne in bai sani ba to dan bibiya zai samu labari akwai gidan wanda ga zan ambaci suna to wanda zan ba zan ambata ba da kowa zai iya sani wannan shine sannan kuma malam yayi magana wannan matan wanda ta yi magana annabin Gombe ta ce duk da naji eh, Malam Idris Ilyas Idris ya shigo ya dan yi bayani saboda mutanen mutum da ba wai burin su su bibiye karatun su zo su yi magana akan abu a wani dan kuskure da aka yi wajen magana shi ne fatan su shigo su zo su yi su ci gaba da yaɗa shi to wannan shi ne annabin gombe matan ta faɗa kuma matan ita ma sun kira ta sun kai ta gidan babu can sun je sun hure mata kunne ta daina magana akan abu. amma confirm lalle ta yi wannan shirin ta yi bayani to sun kira ta daga ƙarshe sun hana ta yin magana akan abu lalle an yi mata da malam Muhammad Allah saka malam muna ma fatan alkhairi Allah kare mana kai gaban ka da bayan ka da sauran malaman mu na sunna gaba ɗaya Allah musu albarka Jazakallah khair Allah ya kare mu baki da. Bari mu je kola na gaba. Assalamu alaikum. Annabin Gombe ta ce annabin Gombe. Allah ya kiyaye. Kaga shi kansa wannan malam malam Muhammad faɗai wannan ah. kalmar kaɗai fa kafirci ce. Ridda ce. Domin karyata Allah ne karyata manzan Allah ne itikadin cewa akwai wani annabi bayan manzan Allah wallahi kafirci ne barin musulunci ne. domin Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyina annabi Muhammadu ba baban ɗaya bane daga cikin mazajen ku sai dai manzan Allah ne kuma cika makin annabawa kuma a hadisi ingantacce manzo Allah ya ce ghaira annahu la nabiyya ba'di ni ba annabi bayana da haka kaga idan ka ce akwai wani annabi ko na ina ne ma ka jingina bayan manzo Allah to ka karyata waccan ayacin suratul ahzabi kuma ka karyata wannan hadisi Allah ya kiyaye wannan ridda ce Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, da wa sunan ka daga nake kira? Sunana Abdul Fatah Abubakar daga nan Hukun suke. Ma uh, eh, shek kana jin su yau lai wancan kamar ni ba na eh. jin su da kyau. Kana jin? Eh ina jin sa yanzu ni wannan. To, na'am. Na'am da wa. Ko dai malam malam ba ina ina yawa malam da fata alkhairi. Malam na jin ka. na gode sosai jazakallahu khairan eh, Allah ya kare Allah ya kare gabansa da bayansa muna masa addu'a Allah ya saka Allah ya kare mu baki ɗaya na gode jazakumullahu khairan masha Allah na saka alkali amin amin shukran masha Allah to muna godiya bari mu je kwala na gaba insha Allah assalamu alaikum Alaikum assalam wa rahmatullah Malam Muhammad. Na mai Yusuf Muhammad ta ganin Travelers. To Malam Yusuf muna jin eh, eh, ka Ina muku fatan alkhairi da fatan kun wani lafiya. Muna gode sosai barakallahu fik. Ina gaida ina gaida babban malami Malam kaji Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah ban ya sa muna wannan ayyuka cikin nizamin hasanat amin Allah amin amin Malam Muhammad hujjanka ce kwana biyu ba mu na cikin gidan nan ba an yi kwana biyu wancan satin ba a samu aka yi karatu ba. Karatu da ba. lokacin da na ce wancan satin ba a yi karatu da malam ba yana kamar sati da wuce ba a samu aka yi karatu nan ba kamar wani ranar yau ko? Yawwa malam ya yi bayani dangane da curfew da aka sa shi sa ya. Ok. Eh haka ne saboda yanayin zanga-zanga muna gani a nan ga muna gani sosai. Hmm. Gaskiya. ko yana kai da kuna muku fatan alkhairi insha Allah tashi lafiya malam. Muna godiya hmm. Allah ya saka. Kwala na gaba. Allah ya saka Malam Muhammad hujjan ka hujjan ka Malam Muhammad. Amin amin tare da kai Allah ya maka fiye da abin da ka roka. Amin da ya da Allah. Muna godiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Kola, kana wurin. Alaikum salam. Yawa, muna jinka. Sunanka daga naga kira. sunana abdulbasid daga kaduna wani bangare da kaduna bangaren sunna to muna jin ka salama malam kana jin sa eh, ina jin sa ni Ok. salamu alaikum malam na jin ka karasa Ni first time caller ne. Oh, first time caller. Ni first time caller ne, amma daga bangaren sunna ne. Masha Allah, tabarakallah, sannu da zuwa. To, dama ina gaida malam kuma malam Muhammad Allah saka da alkhairi. Amin, amin, amin. Yauwa, kuma gaskiya muna fahimtar karatu tana isa. Alhamdulillah. Insha Allah. kuma malam ni dai abin da zan faɗi cewa Allah ƙara mana ƙarfin gwiwa amin Allah ƙara mana ƙarfin gwiwa gaba ɗaya kuma Allah sa mu fahimci amin amin Malam Muhammad a tashi lafiya, Malam kuma. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi, Allah ya karbi abin da ka roka. Allah ya karbi abin da ka roka. Bari mu ci kala na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am don wa mai magana? Suna na Fad Yusuf. Malam Fad Yusuf da wani bangare? Yawa. A ahli sunna wal jama'a. Ana kira mu daga nan. A daga Amerika, amma Ohio. To mutane Ohio muna gaisuwa muna jinka. To na wadi cewa abin nan gaisuwa ne. a ah, da kokari Allah taimaka amin eh, kuma yau ne farko na amma wani shawara ne kaɗan da nike da shi game da batun cewa kaman a ah, malam ya yi kuskure ya yi kaza ya yi kaza da ni ina ba su shawara su yi hankuri saboda Allah yan tarika su zo kamar yadda aka ba malam platform su yi bold su zo kamar da jawarul ma'ani su ma su zo su fara karantarwa kamar cewa na farko na biyu na uku misalin dai kamar yadda malam ke karantawa kaga lokacin da shemu ta ganin bambanci mistakin da suke cewa yayin nan kaga la Allah mun gani ka gane ko wake kan abin nan gaskiya ina ganin da ya fi suna baya kullum su zo suna ta wani maganganun da bai bar muna ci gaba yasa ni ma na dai gudun ke na yasa Allah taimaka Allah sa eh, eh. muna godiya malam Yusuf Allah ya saka da alkhairi amin amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum ikon Allah kola bai ji muni assalamu alaikum bari mu je na gaba assalamu alaikum Kola na kola kana jin she kana jin sa ina jin sa ina jin ku barka da iko Allah barka mu dai Lafiya lawa wani lafiya. Lafiya lau. Shek Malam Lawal barka da yini. Na ga Barka mu dai ina gajiya. Alhamdulillah wallah. Masha Allah. Ma'adallah. Hmm. Hujjanka hujjanka Malam Muhammad. Na'am hujjanka ta kwace ka domin nan ba mu kame kame. Eh, ya ka gaskiya na na ga ka shiru kai ba dan dari kana ba ya kamata ka honshe mu haka honshe su kai <laughs> ya kamata ka honshe su ka bude littafi ai da kai fa inda manya sun ki zakkuwa <laughs> ka zo neman fada ni ni ba na. so <laughs> ya ke ra muku fata alheri a shi ah, lafiya muna godiya Allah ya saka da alkhairi da wa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ala gaba ta Muhammad. Na'am, da wa sunan ka daga nake kiran. Kuna tare da Muhammad Rabi daga jihar Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Gaskiya. Ina jin ka, ina jin ka ne, kana ji na. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na muna jin ka. Kana tare da Muhammad Rabi daga jihar Katsina. Mm. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Alaga malam barka da dare. Barka da zuwa. A gajiya ayyuka kokari. Alhamdulillah. Wallahi ala gafarta malam ko yaushe sai dai addu'a da Allah ya saka maku da alkhairi akan kokarin da kuke. Domin gode sosai. ku da kuke wannan program din malam kusan mu ce ba mu kusan irin nasarorin da ake samu ba da ci gaba da ake samu da fa'idar da ake samu kan mu da ke sauraro. Sai mm. eh, da musamman mu da muka tashi yawanci a ƙauye ka tashi ka dana faɗin wa'insu abubuwa na ban mamaki za ga abin kaman wasa. Sai yanzu sai ga masu abin ma guje masa suke yi kuma. Mm. a yau ga shi an waye gari da za ka ce wani ɗan ɗari da ɗauko cikakken littafi na ɗariƙa ya zo ya karanta shi a masallaci ba zai iya ba. Hmm. yana da littafin a cikin gidan shi amma da za a ce akwai abin zai ce ya ke masu in an tafi ya ɗauko abin ya tabbata sai a wala ba zai ɗauko shi ba eh. to amma kama abin da na taɓa jin malam Jafar da daɗewa yana faɗi Allah gafarta mashi yake cewa ana sassauta mu ɗan ɗariƙa ne saboda 'ya'yansu da ake hange gaba su za su zo suna riƙe wani abubuwan kuma gashi nan shi ɗin ne yake ta faruwa a yau duk gidan da za ka je ka ce za ta san suna yaƙi da yan izala sai da mun tashi mu mun gani ma Hmm. Ah. za mu ji an taho ka jana cewa yan igala yan igala masu laye da kan jaki yan dariƙa masu laye da kan rago hmm. yan igala a gwangwani yan dariƙa a jirgi to yau gashin hmm. ta riga ta shiga gida gida ka je ma idan kai ka yaƙi ta ga ɗanka nan in za ka iya yaƙa ɗanka to ka yaƙe shi shi ya riga zama ahalisin nan kuma zai faɗi gaskiya a gaban ka. kai za ka yi magana ka ce shehu shi kuma zai zai ya karanta maka aya karanta maka hadisi kuma babu yanda za ka yi sai ka yi haƙuri da abinka ba su saka fito sai ka faɗi abubuwan da suke yi ba amma a da kusan a ce maka ba sa jin tsoro a yau ko irin masu duba masu bugun ƙasa da ke akwai a cikin dare ko wanda duk an san nan na suna da irin wayannan abubuwa ko da 'yan tsirare da ba a rasa ba hmm. a yau a gidajen su ba su boye ba su iya yi ga abin 'ya'yansu. Hmm. to abubuwa ne kawai ga su nan za a ce an samu nasarori sosai ba suna cewa an kaɗan igala na karatu iya gudun ka iya ladaka to yau ya faɗi ma ɗan nashi haka je ɗan nashi zai je sai data da kanshi ya je kuma ya biyo abin ma ya rasa ma sai ta akai ma har ya tsaya ya bin sai uban ya rasa sai akai ma har ya biyo wa'annan abubuwan ya je na irin Allah ma da sai Allah ta sa da alkhairi amin Allah kuma ya samu na guri Allah ta sa mizani amin Allah ya saka da alheri Allah ya tashe mu lafiya mun gode da wa Allah ya saka Allah ya saka bari mu je masha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum Oh, kola sai mu gyara sai sai sai mu gyara don Allah ah, bangaren mu ne Yawwa. To, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam Muhammad. Na'am da wa sunan ka daga ke kira. I kana magana da Ismail ibn Kathir. To, Malam Ismail ibn Kathir duniya na sauraron ka. Wani bangare? Eh, kana ma eh mun kiri ne ni. Muna jin ka. <laughs> Ah, Malam Muhammad ina muku fatan alkhairi ina yi wa malam fatan alkhairi Allah Ubangiji ya riko da hannayenku. Amin. Tun ɗazu ne na kamar kiran na wato ɗaya ɓangaren na 'yan ɗariƙa ya ɗanyi karanci sai na ce to malam Muhammad ko za a sake mai musu da lambar ko lambar ce ba sa gadi shi yasa ba sa kira. Tunda dai na yi mamaki a ci kusan min samu kola sakallan sama da kusan guda goma amma kuma har yanzu dai ba mu je wani daga cikinsu ba. Iko mm. eh, Allah. Za shigo bayan ka sauka. Mm. Yawwa, yawwa. Muna fatan alkhairi. Godiya muke. Masha Allah. To muna godiya bari mu je kwala na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, dan wa sunanka daga na ke kira? Idris ne daga gefen eh, Gabon. Na'am. Idris ne daga gefen gafin. To Mala Idris duniya na sauraron ka wani bangare? Ah, ba a hali suna ne. To muna jin ka. Wani fata da ke da suke dai daɗa wanda ɗan kwan bude muna jefa dai eh, kira dai ba a samun ɗaukar mu. Da kuma wani fata da kuma na malam lawal. ina ma lawar fata aka yi bisa ga dangance da abubuwan da aka yi ta sayar da al'amari ji Allah saka da alkhairi in ji Allah ya kwanciyar mu duka ma ba da insha Allah jazakallahu khairan Allah amin ga sake fata alkhairi insha Allah insha Allah ga sake fata alkhairi mun gode mun gode daga can ƙoƙarin da ake ta yi insha Allah muna bibiyar ko da shi dai ko da ayi shi da ko daga baya dai mu samu saurari wani daga ba sai mun abu an sauke shi da sai mun saurara a hmm. kan ana nama insha Allah tashi lafiya a tashi ku shi. muna godiya dan wa Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya mu je na gaba jama'a saura muna kamar minti goma mu dasa aya shi sa in an shigo Allah minti biyu mutane su samu su wasu su samu su yi ah, su shiga Salamu alaikum to don wa baka da network mu je na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam ala muhammad na mai magana suna na rabiu muhammad daga nan tripoli libya to a wani bangare eh, bangare to ai ni bangare kawai a halin sunna kenan muna jin ka kan sai To, ni abin da nake ƙoƙarin dama in yi gaisuwa ce, insha Allah ina yi wa malam fatan alkhairi. Yawwa kuma malam Muhammad na yi ƙoƙari in tura maka mesa da hasu yi. Da Allah ina buƙatar ka taimaka min kai man sandin ɗin wannan pdf ɗin littattafan nan dan Allah saboda na rasa inda zan samu wallahi eh, iko Allah ba masala eh, yawwa da Allah a ce maka mata ba masala za mu yi magana bayan program insha Allah to to to na gode Allah ya saka da alheri Allah ya saka da ma da laiman gaisuwa ayman gaisuwa da Allah wajen malam malam na Allah ya lafiya Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara mai yawancin kwana da ƙwazo ah, assalamu alaikum kola na assalamu alaikum wa alaikum assalam mai magana Thank you. Na'am? A'a. Malam kana jin sa? A'a bana jin. To shi kenan bari mu je kwala na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Iko Allah bangare na ina jin mutum na magana kuma sayan gyara Tsayin gyara danwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam ahmed Na'am yawa yanzu ana jin ka. Sunanka daga nan. Yawa. Daga New York. Abubakar Sadiq ne. To Malam Abubakar wani bangare? To. Munkiri. Eh kai ni koyi na dai ina so. Munkiri, munkiri. shi kenan. <laughs> Allah saka alheri. Eh, Allah ya taimaka to gashi kuma yanzu ma sun ki zuwa ma wurin gyaran larabcin sun gudu sun bar mu da layi. Mu kuma mun fi son ku zo. Ku zo ku yi karatu, ku zo ku yi tambaya, ku zo ku kure malam kun saura. sai an kare karatu za ku koma gefe ku je kuna cewa an yi abin nan larabci an yi abin nan larabci gashi nan ga fili ga mai dauki kun kasa shi yasa malam muna maka addu'a da fata alheri Allah ya karfafa ka Allah koma ya tabbatar da malam Allah ya baka lafiya da zama lafiya da kuma kare binciko wayannan miyagun akidun don a bayyace da jama'a Allah ka da alheri last week sun wai wai wai alara ne ya kama malam shi ya ta biye bai zo ba to ga malam ya yi bayani saboda kefin ne ya sa bai zo ba <laughs> to abin da ya faru shi wanda yake taimaka mana wajen kula da kyamara yana daga nesa ba a gida yake ba da haka sai mun je mun ɗauko shi a wata unguwa su to kai kuma ana ana a wancan karan ba yadda za a je a ɗauko mutum yau ma mun daure ne mun ce shi da kansa ya ce zai yi na ce amma eh. na so an ce a bari sai an gama kafiyu gaba ɗaya amma dai ba komai insha Allah alkhairi ne mala alhamdulillah mala Allah saka da alkhairi Allah ya da aljanna amin mala Muhammad an gode muke godiya assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam mai magana Assalamu alaikum. Alaikum assalam dan wa muna jin sunan ka daga nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Iko Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Bari mu je na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Muhammad ka gana dawo. Ah, malaka kisu mun sauke ka za mu doki wani daban. A'a kada a sauke ni wani sako zan faɗa. To minti da yanka ya so ma jama'a ku duba. Ai dole ne ya sa na dawo da farko dai sakon da nake so na faɗa bayan na sauka na ɗan kawo waɗannan abubuwan da na kawo. Hmm. To akwai wani ɗan ɗariƙa ya kirawo ni. Hmm. Yana nuna cewa abin da na faɗa ba haka ba ne ma'ana abin da yake so ya ce. Hmm. su dama da shari'a da haƙiƙa daban-daban ne. Hmm. Kuma yana so ya tambaye ni ma idan sai nake ce masa na to ai da kamata ya nace ka kirawo. Hmm. Sai ce wai ai shi ba zai kira ba. Amma dai wai in za mu tattauna akan wannan mu tattauna na to ai ni ba zan tattauna da kai ba amma yanzu zan daɗa kawo maka dalili a kai bayan amma kuma a cikin shirin zan kawo dalili zan faɗi abin da muka yi da kai hmm. wannan shine na farko abu na farko da nake so dama kafin mu je ga wannan hmm. wato ɗazu da na kawo bayani akan haƙiƙa da shari'a hmm. na ce ibn taimiyya ya tabbatar da cewa mutala zimani wato suna lazumta juna To kaga wannan ah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne ya faɗa. Hmm. To mu koma cikin Ihya'u Ulumuddin na Imamul Ghazali na hmm. Imamul Ghazali kwarai. Hmm. To yayi shi ma yayi bayani yake cewa annal haqiqata ya yake cewa man qala innal haqiqata tukhalifu shari'a Mhm. ya ce duk wanda ya ce maka lalle haƙiƙa tana saba wa shari'a mm. sai da fari da ɗaya abu ne ce wal ba'inu da ilmul batinu mm. yace yukhalifu zahir sai ce ilimin ba'ini yana yana saba wa ilimin zahiri ka san wani wani lokacin suna cewa shari'a ilimin zahiri mm. hakika ilimin ba'ini to shine sai amfani da dukkanin kalmomin cikin iya ulumuddin da ya faɗi amfani yake cewa man qala innal haqiqata khalifu shari'a wal hmm. batinu yukhalifu zahir hmm. yace fa huwa ila al kufri aqrab hmm. yace ya fi kusanci da kafirci duk wanda yace akwai sabani yace to ya fi kusanci da kafirci sai yace wa kullu haqiqati yace duk wata haqiqa gaira muqayyadatan bi shari'ati fa ghairu fa ghairu mahsulatin yace ba wata hakika wacce ta yi kaidi wacce za a ce wai ta bambance da shari'a ya ci hmm. gaba da bayani yake cewa ita shari'a fa ita hakika tana karfafa shari'a ne wato hmm. abin da shari'a ta zo da shi a bayyane to hmm. abin da yake na baɗi ne shi ne kuma hakika wanda yake kuma yana da alaƙa da shari'a shi ne abin da na faɗa na da duk abin da yake ayyukan da suke na zahiri hmm. malamai sukan ce musu shari'a hmm. ayyukan da kake kudircewa na baɗini malaman hmm. suke ce musu a ma'ana abubuwan da ka kudirce to shine wasu malaman ne suke ce musu hakika ɗin. to kaga nan ilimin hakika a wajen mu mu ahlus sunna idan ka ji ma an faɗe ta ko an ce to eh, daban ne ka gane akan eh, wajen kudirin zuci kawai ilimin hakikar su daban ne dan suna ah. cewa al haqiqatu lil shari'atu lil awam wal haqiqatu lil khawas hmm. to kaga to kaga eh, mu hakika a wajen malamai ba a wajen yan tariqar tijaniya ba da ire-iren su shine ayyukan zuciya ayyukan zuciya yawwa shine hakika Ibn Isra'il da taymiya ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa hmm. yace ayyukan zuciya shine ake ake nufi to eh. kaga to sai su zo sai su su kuɗa. to su kuma a wajen su ko hakika ilimin hakika daban ne sabanin shari'a eh su duk abin da ya saba wa shari'a eh, yawwa sabanin shari'a ne eh wanda shi wanda shi su suka kawo masu irin wannan ra'ayin na san zuciya to shine ilimin hakika Yau wato shine ilimin hakika shine ilimin hakika a wajen su shi sa yanzu ai na kawo mana misali mu mm. kawo masa misali lokacin da ibn arabi yake cewa man wahada faqad alhada mm. aka tambayi shehu tijjani mm. aka ce shehu tijjani shekul akbar ya yi wani wata magana me ake nufi da man wahada faqad alhada mm-hmm. sai shehu tijjani yake cewa ai abin da ake nufi Mm. idan arifi wanda yake da ilimin hakika kenan mm. ya ce Allah ɗaya ne mm. ya ce to ya zama mulhidi ya zama kafiri ya ce sai kuma adalci sai ya ce ami kuma wanda yake da ilimin shari'a in ya ce Allah ɗaya in ya ce kuma um, Allah in ya ce ba Allah ba ɗaya bane ya saba shi ma kafiri to kaga a nan wajen dan Allah malam Shehu Tijani ba ya raba gaddama ba gaskiya ne ya raba gaddama ya fito da abin fili ya fito da abin fili ya saboda haka kaga kenan wannan abubuwan da suke faɗa na shari'a na wane ne duk ba shi mm, ilimin ilimin ilimin hakika tasu ya kamata su zauna akan ilimin hakika yanda su a su suka zo a cikin su. Mm. amma sai su zo su ringa gujewa waɗannan abubuwan sannan kuma abin da nake so na faɗa a ƙarshe malam Wato a karatunka wallahi wani abu na yi mamaki, kaga waɗannan littattafan na Shekul Islam, Ibn Taimiyya da kake karantowa. Wannan fa littafin yana daga cikin allar rantsuwar 'yan ɗariƙa, ukudud duriya ɗin nan. Kaga ba littafin mu ne na aƙida ba, amma shine allar rantsuwar su in suka ce za su kama wani ahalus sunna da shi akan wani abu sai su bude ukudud duriya. da har faɗa suke suna ta haɗi wai in mun isa mu karantar da uqudu durriya hmm. to yanzu gashi tun da malam ya fara karantar da uku durriya din nan yanzu gashi wani da mutane suke yau <laughs> wani abu da mutane ma suke karuwa da shi waɗannan littattafan na ibn taymiya da ake korowa da yawa mutane da suke sauraro ba su san su ba hmm. wanda kuma zai nuna maka cewa shekul islam ibn taymiya kalli kaga babu wani babi daga cikin babukan abubuwa na musulunci hmm. ibn taymiya sai da ya dau alkalami ya rubutu a kai gaskiya ne amma idan yawa idan ka je ɗaya gefen wallahi tallahi shehu tijjani bai taba ɗaukan alkalami ya yi rubutu akan alwara ba hmm. bai taba rubutu akan sallah ba hmm. bai taba rubutu akan azumi ba bai hmm. taɓa rubutu akan aikin haji ba duk waɗannan ba abin da ya yi wannan abin da kuka gani na kwamatala na jawahir ma'ani shine hmm. din abin da ya yi idan kuma hmm. kuna da wani abu saɓanin abin da ya yi to wannan abin da yake nuna maka cewa ashe shi kansa uku durriya din nan ma fa idan aka tsaya da shi ma kawai to bambancin wato bambancin sama da ƙasa ne malam wallahi bambancin sama da ƙasa ne wayannan littattafan kawai da aka jero na ibn taymiya wanda gashi ma darasi guda yau baka gama faɗan su ba sai wani satin zaka ci gaba da faɗa babu wani babi da ba a yi rubutu a kai ba Allah ya sa dace muna godiya da haka wanda ya saurare ni da Allah da Allah ina roƙonsa da Allah ya bugo min waya ya bugo waya ya abubuwan da na faɗa yi te babu su hmm. eh ulumuddin na imamul gazali kun san dai mm. imamul gazali mm. kowa ya san imamul gazali sufi ne to ga abin da ya fada mun gode malam eh, sufi ne ga abin da ya faɗa saboda sufancin nasa ba irin naku bane mun gode Allah ya Allah ya saka jama'a mun doki ka mutane uku mu dasa aya eh, kai anan anan malam Muhammad ina son ce wani abu Na'am. Wannan sa a cikin sa gudunmawa da ya bamu dinnan ya faɗi wani abu wanda shi ma yana da mahimmanci 'yan ɗariƙa su amsa shi kamar ƙalubale ne a kawo mana da Allah littattafan shehu tijjani na alwala da fiqhul ibadat da sauransu a nan ne za ka gane ƙila tazararsa da ibnu taimiya ta fuskar ilimi ko ta fuskar yadda aka karantar da al'umma da hidimta mata wajen fahimtar da ita addini. ni Allah ya sani ina faɗar wannan ne don a ƙarar da ni in akwai a ƙare ni da ilimi a kawo mana littattafan shehu eh, tijjani don mu amfana a babin alwala babin sallah babin tsarki babin aikin haji babin mu'amala kasuwanci auratayya da sauransu wanda wannan yana daga cikin abubuwan da da yawan malamai za ka samu da su ake tuna su da su kuma ake gane zurfin iliminsu da kuma hidimar da suka yi wajen yada wannan addini. Allah ya samu dace. Amin. Assalamu alaikum. Dawa. Assalamu alaikum. Iko. Assalamu alaikum. Alaikum assalam dan wa sunan ka daga na ke kira. Assalamu alaikum Malam Ahmed. Alaikum assalam sunan ka daga na ke kiran. Ikon gaskiya. Dan wa kana ji na? Assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad na'am sunanka daga na ke kira ana magana da dan uwa abdulkadir hussein daga kasar jordan da nake magana daga na daga kasar jordan kasan jordan wani bangare eh bangare ahlus sunna ne amadiya a'udhu billahi <laughs> ina wa malam fata alkhairi na sosai malam ya judan sosai malam muhammad muna godiya muna godiya malam muna alfahari sosai sosai da malam wallahi yanzu suke cewa ai malam ya yi jazaba ya yi kaza ko da eh. malam ya dakatar da wannan karatu a yanzu wallahi mu amfana Allantana ma ba zai daina ba insha Allah ta'ala. muna da rai wannan bakin rai bakin fama sharaɗin ɗaya ne kawai. In dai wani shehun ɗariƙa ya fito zai karantar karantarwa ta gaske to sai mu saurara mu ji. Duk da wani ɗan uwa ya tambaye ni ya ce mu in daina ma faɗa haka. In ko wani shehun ɗariƙa ya fito zai karantar mu ci gaba da namu karatun sai a gwada a gani wanne ne yake daidai karatu wanne ne kuma ake 'yan dabarbaru da wayo. malam kana ji wallahi Allah ya yi maka baiwa ahalus sunna ne kana ji malam wallahi rantsuwa nike yi su da kansu wallahi ba su san littafin ba yanzu haka ka san wasu yan tarika tijjani amma numan su sun bude suna jin karatun ka malam na gaya maka ne wallahi sun bude suna jin karatun ka da yawa sun bude suna jin karatun ka ne a da ba su san ma'ana abin ba mara tsakaninka da Allah tambaya nike a gare ka da ka fara karantarwa littattafan ahli sunna littattafai nawa ka sauke littattafan ahli sunna gaskiya ba su da iyaka suna da yawa na karantar da yawa na aƙida da na ibada alhamdulillah alhamdulillah dama abinda nake so yi tambaya akai in yi magana kenan to ku yanta tarikati tijjaniya eh gaskiya tsakaninku da Allah wannan littafi na jawahir ma'ani yau ga shekara nawa kenan akalla ya kai shekara hamsin hmm. ya kai shekara hamsin fa shi jawahir ma'ani. ba mu taba hmm. samu wani malamin tarikat tijjaniya da suka ce wai gashi ya fara jawahir ma'ani har bango zuwa bango ya gama karatu hmm. gashi nan ba mu taba ji ba kuma babu shi kuma duniya ya tashi ba za a samu ba wannan bai ishe ka ba ke dan tarikat tijjaniya wallah wanga ya ishe ka cewa wallah wannan littafi sinannen littafi ne babu alheri a cikin littafin wallahi ya ishe ka da tarika tijaniya malam kadir ka daina rasuwa rasuwa domin ako wani ya taba wani ya taba kira min malumman da suka sauke wannan amma kana ga malumman nan ba na social media ba ne shi yasa watakila eh, zamanin social ka ce zamanin social media ga kana giran ka gani amma wani ya bani shari'a wasu malumma Malam Muhammad, duba ah. kada ka daure musu gindi fa. Ah, ah wallahi ina da audio mai shi ma. Hmm. Malam Muhammad, ka bar ka ji ka ji ka ji ni Malam Muhammad, ka ji ni Malam Muhammad. Ina ji. Kana ji me yasa me yasa sauran littattafan suna karantar da shi a social media amma shi jawahir ma'ani shi kawai ne ba za a karantar da shi a social media ba suka ce wai a yi malami kaza ya sauke kariya ne muke ga maka ana karantar da wannan cikin cikin ahalin nabin nan ne kawai ahalin nabin waɗanda waɗanda suka sani za su fahimce shi kawai ah, wannan malam muhammad malam muhammad wannan ba za ka ce karatu ba ana gaya musu dai abin da ake so su ji Okay. Saboda duk karatun da a cikinsa ba za a yi tambaya ba, ba za a amsa tambaya ba. ta wannan bai zama karatu ba kawai kana kana min abin da kake so in ji kuma mm, yanzu din ai akwai samarin malamai yan tijjaniya masu karatu a social media kai tun dama tun ba a haife mu ba irin su shehu dahir bauchi ai suna karatun tafsiri a social media kuma sun karantar da wasu littattafan a social media tun lokacin ana karantarwa a rediyo da talabijin ai suna karantarwa tuntuni daman a fili suma. amma shi jawahirul ma'ani me yasa ba za su yi masa irin wannan karatun ba me yasa suka karanta tafsirin qur'ani ma a fili me yasa suke karanta hadisai a fili shi me yasa jawahirul ma'ani ba za a karantar da shi a fili ba irin wannan karatun ake cewa kuma ko irin wannan karatun ba za a karantar da shi a saure da irin haka ba ko da media ba za su ɗauka ba ba zai karantu ba a saure in dai karatun da za a karanta ne ka tambaya a baka amsa to ko a zauren irin wannan karatun ba zai yi a jawahirin ma'ani ba iko Allah ba zai yi a masa irin wannan karatun ba saboda akwai abubuwan da babu amsa a cikin su ba za su amsu ba iko Allah Mara mu je na biyu mu dasa aya Yawwa, to malam muhammad na'am muhammad ji saboda akwai littattafai da dama ba ma jawahir ma'anin ma kawai ba a'a akwai littattafai da dama a cikin tarikatar tijaniya ba za ka ji su zo suna karanta amma shi su sallake je suna karanta ishmawi da su sauransu da wasu littattafai ya ce a'a littafin da aka doko ilimi a ciki menene abin kunya kuma wai shi kun goye kun karanta shi in dai gaskiya kuka in dai gaskiya ne malam muhammad tsakaninka da allah kaga ashe wannan na gwadawa akwai wasu abubuwa cikin littafin wallahi in dai za su bayyana shi su karanta shi wallahi shi an zo an kwashe su duk gaba da su shi an zo an kwashe su muna gode yasa wannan nake cewa ma Allah ya saka wa malam alkhairi ya bashi nisan kwana bashi lafiya amin da wannan abin da kike fito da shi a cikin jawahir ma'ana yake ba mu insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi assalamu alaikum muna ya saka bari mu je na biyu mu duba mu dasa aya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na mai magana malam mamar kana magana da abdul basir daga uganda ka dawo kuma a wa ina nan ai to wani bangare a mu muna bangaren Ahlu sunna muna jin ka minti daya mm, sunna sak a wannan kiran mu yau ga sakon gaisuwa ne kawai ga malam eh. ina mai ga sakon gaisuwa ga malam muna fata Allah ji saka masa alkhairi Amin, amin malam. Yan kowanne malam Muhammadu mai sadar da alkhairin nan ya zo ya ɓata lokacinsa ya zauna ya saurari dukkan wanda ya zo ya karatu don a yaɗa mutane wannan aiki na alkhairi gaskiya kai mamman fatan alkhairi Allah saka maka da alkhairi malam Muhammadu. Allah kadai zai iya biyan ka wannan aikin ba wai abu ne wanda za a ce wannan abu na duniya zai iya biyan mutum ba gaskiya ne sacrifice ne mai girman gaske. Sannan kuma do Allah yana amfani da wannan damar tun da ni ne kona na karshe. malam don Allah muna roƙon addu'a in Allah bangiji ya sa nan abin nan a samu a ciki saboda rashi da muka yi na yau wallahi mahaifin mata ta rasu jiya da daddare Allah ya masa rahama Allah ya sa ya Najeriya amma kuma a Najeriya da ya rasu jiya ake sanar da mu da daddare yanzu haka muna Uganda ni da ita gaba ki daya eh wallahi Allah ya sa aljanna fi dausu makoma to amin amin ya Allah ya ba da hakuri Amin ya Allah mana amin amin. Na muna godiya Allah ya ji kan rai. Mun gode sosai Allah saka alkhairi amin amin mama. Mun doki ba mu ce salamu alaikum. Assalamu alaikum. Dan waka ji makan layi kuma baka magana. Za mu soke. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na me magana? sunana abubakar abdullahi daga kaduna najeriya Samala Abubakar muna jin kawon bangare. A to tana ce Kaduna ai inda aka yanke wa Izala ma TV kenan dan yanzu daga nan ba dan kofi da muke jiki ba Malam Muhammadu minti goma sha biyar na kai gidan kakan Abubakar Muhammadu Gumi. Ikon Allah. ko ah. muna jin ka. Yawwa to alhamdulillah ah, kaga kai malama ba da wannan lauya da kake ta musu ana kike kaka da kai ba kudi suke biyan ka ba komai ba kuma ba ta kake musu ba kana kare su suna zagin ka to amma sai ka ga za ka iya ah, Allah ya gafarta malam wannan maka barka da zuwa barka ka dai wallahi malam alhamdulillahi sako yana zuwa yana zuwa malam eh alhamdulillahi bayani yana yi Allah ya karba mana iya da irin murya amin ya Allah waɗanda ba sa da murya irin haka za su bugo wallahi suna ba mu sako wallahi ko yau mutum biyu sun ce malam in gaida kai suna muku fatan alheri tare da ku da malam Muhammadu mai Isha FM muna godiya eh, fatan alheri Allah ya amin ai wato malam wannan littafin ai ba zai karantu bane ai ba zai mm. karantu ba ba zai karantu a fili media din nan ko mu malam da ba mu da karatu in suka fito da shi ai malam sai mun kure su ballantana akwai irin ku irin ku malam saboda haka malam muna muku addu'a fatan alheri Allah ya ƙara tsaye da daga ku kan hanyar addinin musulunci da sunna annabi Muhammadu a tashi lafiya a tashi lafiya muna godiya Allah ya saka to na karshe assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am dawa kamar kai ne na karshe insha Allah. Sunanka daga na ke kira? Na'am. Suna Suleiman daga nan Kano. Wani bangare? Yarika. To, eh, eh ko Allah. To na karshe. Malam na ji. Na'am, malam ina gaida malam tu. Na gode sosai malam Suleiman, barka da zuwa. Na'am, malam ah, na ji ah, an yi magana hakika yanzu amma baka tanka mai ba da kuma da kuma ka musa sosai ka ka ka musa hakika da amma yanzu na ga malam karakis yana magana hakika amma baka musa mai ba hakika da ma'ana ta yan dariƙa babu ita a musulunci a ai baka tsau ai sanda kake tarifin hakika a can baka ɗauko kai bayanin hakikan ba amma yanzu yanzu yanzu malam yanda ka faɗa da gaba ɗaya babu hakikan ma eh da ma'ana ta yan ɗarika babu ita har yanzu ina kan haka ai yi. A'a malam baka nuna baka nuna haka ba san da ka faɗa ba to yanzu na nuna yanda ka nuna yanda yawwa yanda ka nuna da yanda ka nuna da gaba ɗaya babu hakikan ma eh haƙiƙa da ma'ana ta 'yan ɗariƙa wacce nake karantawa a jawahirul ma'ani babu ita a musulunci. Yanda su Ibn Taymiya suke nufi a hakika haka su faye ma suke nufi. A ba haka ba ne. Gashi nan an kawo maka maganganun gazali yanzu, gazali yanzu, hujjatul Islam gazali. To, to, to, ai, ai, ai, wannan ita ce irin hakikar da take wajen yan dariƙa sannan shehu tijjani ya ce al haqiqatu al shari'atu lil awam wal haqiqatu lil khawas wannan shine akwai wani abu da yake banci wasu koma bayan wasu a musulunci ne a musulunci akwai wani abu da ya shafi wasu mutane banda wasu ne to shi shehu tijjani ya ce wannan ita ce shaƙiƙa alhaqiqatu lil khawas wa shari'atu lil awam yana samun matsalar network barin in kira shi da shi na karshe Malam wai da baka kaman kayi shi umum ka gama duka kace ba ai ai malam Muhammad har yanzu ina nan akan wannan umumin nawa magana nake faɗin sufaye a cikin littafin sufanci jawahirul ma'ani kuma ake magana ta hakika kaga wannan kowa ya san hakika tasu ake nufi wannan kuma babu ita a musulunci su kuma suna musun cewa yan hakika ba daga ɗariƙa ba ne mu kuma muke tabbatar musu da yan haƙiƙa daga ɗariƙa ne kuma wannan haƙiƙar akwai ta a ɗariƙa irin dai tasun da suke faɗa irin ta sunan ɗan anti amma a ƙa'ida ta musulunci duk malaman musulunci sun yarda. shi ɗan adam yana da abubuwa guda uku da yake bautawa Allah da su ko zuciyarsa ko bakinsa ko kuma gabansa to duk abin da yake cikin zuciya malaman musulunci suna cewa wannan shine haƙiƙa baɗini kenan wanda ya fito baki kuma shine zahiri to kaga su kuma yan ɗariƙa ai ba wannan suke nufi ba Allah ya wajabta wa bawa aiki da gabansa guda uku amalun bil jawarihi wa qaulun bil lisani wa atiqadun bil janani shine malamai suke cewa al imanu qaulun bil lisan wa atiqadun bil janan wa amalun bil arkan shi imani abu guda uku ne yake tabbatar da shi akwai magana baki akwai kuma kudirin zuci akwai kuma aiki na gabbai na zahiri to da haka idan ka ji malaman musulunci wanda ba yan dariƙa ba sun ce ilmul batin suna nufin al-i'tiqad ƙudurin zuci in suka ce kuma ilmul zahiri suna nufin aikin gabbai na waje kamar ƙaulun lisani da kuma amalul arkani to wannan ai ba shine hakika wajen yan tijaniya ba kuma ba shi ibnu taymiya ba shi yan tijaniya suke nufi ba shi kuma ibnu taymiya wannan yake nufi in wannan ne kuwa akwai shi a musulunci domin akwai aikin da a zuci zaka yi shi baɗini ne akwai kuma wanda yake a fili zaka yi shi to kaga wannan in an ce wancan baɗini wannan zahiri wannan akwai shi amma ka ce ka aikata wani abu saɓanin zahirin shari'a kuma ka ce wai sunansa ilimin haƙiƙa ko ilimin zahiri a baɗini to wannan babu shi a musulunci ko ka ce shari'a ta masu ta gama gari ne haƙiƙa kuma take keɓantattu ne wannan babu shi a musulunci domin an ce ka kawo aya ko hadisin da ya tabbatar da haka babu shi annabawa kaɗai su suke da hususiya amma wani da mutum wanda wani babu hususiya tsakanin mutum da mutum sai dai a halin larura a halatta wani saboda larurarsa in ya fita daga larura kuma shi ma ya dawo ya aiki irin na kowa yanzu mutumin da yake cikin halin bukata zai ci mushe wannan ba wai cin mushen bane halal asali larurarsa ce ta halatta masa kuma ba za a ce wannan hukuncin ya keɓanci wani banda wani ba kowa ma ya samu kansa a halin larura hukuncin haka yake in kuma larurar ta gushe kowa ma hukuncin ya sauka daga kansa to da haka ita shari'a tana magana ne da kowa baki ɗaya amma su suna cewa haƙiƙa ta wasu daban shari'a ta wasu daban wannan babu shi a musulunci Na'am Sheikh mun zo da ƙarshen karatun nan ciki ko so Allah, Allah ya saka ma Sheikh da alkhairi, Allah ya biya ka da aljanna, Allah ya bude zakatan eh, Sheikh. Bayan haka, insha Allah za mu baka wani minti biyu, eh, ka bar mu da kalmanka na karshe insha Allah. To alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah da farko abin da nake kiran yan uwa musulmi zuwa gare shi shine kullum kokarin neman gaskiya da warkakkiyar zuciya babu zancen cin mutunci ko tozarci ko wulakanci a wajen neman gaskiya ko a wajen faɗar gaskiya kuma lokacin da ake faɗa maka gaskiya ka rinka kallanta a matsayinta na gaskiya kar ka rinka mata kallo na son kai ko na ɓangaranci. Allah ya sani mu masu neman gaskiya ne a duk inda muka ganta kuma muna maraba da ita. ‘Yan Tijjaniya kar ku ɗauka cewa wai cin mutuncin ku ake ko wulaƙanta ku a'a. Tattaunawa ce ta ilimi don a fahimci gaskiya ta addini wacce kuma ta samo asali. Allah maɗaukakin sarki ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattauna da kowa ya jayayya da kowa don a bayyanar da gaskiya. To da haka mu da mu ta zama bisa ga wannan ƙa'ida. kuma kamar da kullum nake faɗa ina sake nanatawa kullum mu rinka roƙon Allah in dai abu kaza gaskiya ne to Allah ya shiryar da mu ba wai mu rufe idan mu ba mu yi makauniyar biyayya ga abin da bamu da hujja sannan mu yi kiyayya ga abin da yake mai hujja mai dalili saboda ba ta bangaren mu yazo ba to idan mutum ya haka bai yi wa kansa adalci ba ka yafuwa shi dan ya dawo ya dawo shi yasa ina so eh mu ji hmm. assalamu alaikum malam Suleiman wa alaikum salam na'am malam malam da da yanda ya nuna gaba ɗaya eh, babu hakikan gaba daya kuma yanzu yanzu kuma ya zo ya yadda akwai hakikan amma akwai hakikan da da na'am inda ka sauka ka ji bayanan da malam yayi a ban ji ba to malam kai kai bar ba malam minti da yayi maka bayani na'am Hakika irin ta 'yan tijjaniya na a saba wa doron shari'a da cewa wannan ilimin hakika ne ko ilimin baɗini ne wannan ina nan a kansa babu shi a musulunci. Wanda ku kanku 'yan tijjaniya ba duka bakinku ku kanku ba duka bakinku ya haɗu ba wasu suna cewa babu ilimin haƙiƙa babu 'yan haƙiƙa ƙarya ne wanda waɗannan mune musu uzuri ɗayan biyu ko dai jahilci ba su sani ba ko kuma suna ƙoƙarin su ɓoye gaskiya su muke tonawa asiri a nan cikin jawahirul ma'ani to sannan malaman musulunci idan sun ce haƙiƙa suna nufin ƙudurin zuci kamar yadda imamul gazali ya faɗa ba wai wani abu da yake saba wa shari'a ba to wannan suna ne kawai ya bambanta amma ma'anarsa akwai ta a musulunci amma shi wancan da ma'anarsa babu shi a musulunci ina nan akan wannan ban canja ba kuma ban sauka ba kuma na faɗi wannan ne lokacin da nake karatun littafin jawahirul ma'ani wanda kuma kowa ya san jawahirul ma'ani littafi ne na yan ɗariƙa da haka ina magana ne da yaran ku ku yan ɗariƙa in an ce haƙiƙa ana nufin taku wacce kuke cewa mutum yana iya aikata abin da yake saɓanin shari'a saboda kamar yadda shehu tijjani ya ce a shari'atu lil amma wa tariqa wal haqiqatu lil wanda wannan babu shi a musulunci kuma akwai wannan to shi nake so mu tattauna da kai na daidai nan wajen ba an misali da dai da a cikin a cikin da littafin ko sahih bukhari ko sahih muslim babu man qassa bil duna ilmin karahiya Allah ya fahimu akwai akwai ilimin da za a fanke da wasu wanda ba wasu za a wanda ba gama gari ba ne ba. To shi ne nan da Shehu Tijjani yake To da farko ka gane hujjar ka tun da farko tana da rauni don ka manta ta ka je ka fara tabbatar da ita tukuna kafin ka zo a yi magana a kanta. Na'am. Laraba suna cewa sabbin arshe man kush. sabbitil arshe sun manƙush ka fara tabbatar da abu sannan kai magana a kansa da haka baka tabbatar da hujjar ka ba kar kai magana a kanta zato kake yi in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al shay'a kar ka gina abu akan zato sannan idan abin da kake nufi a keɓance ilimi da wasu koma bayan wasu ne ai wannan ba shine hakika ba annabi sallallahu alaihi wasallama yakan gaya wa wasu sahabbai wani abu bai gaya wasu ba kamar huzaifa ya gaya masa sunayen munafukai bai gaya wa sauran ba wannan keɓance ilimi ne da wasu koma bayan wasu wannan shine hakika Inna Ali yana cewa haddisun nasu alama ya rifuna sahibbuna an yakziba Allah wa rasulu haka ne ku gaya wa mutane abin da suka sani abin da suka sani ana nufin shari'a abin da ba shari'a ba mutane ba za su ɗauke shi ba to wannan shi to wannan shine shine shine Shehu Tijjani yake nufi kawo min inda Sayyidina Ali ya faɗi wani abu sabanin shari'a dan ka fassara maganarsa da aikinsa a gane haka yake ni. yanzu ba magana Shehu Tijjani ka kawo ba ta Sayyidina Ali ka kawo ina ne inda Sayyidina Ali yace yace kowa Allah ne shi ne fassara da ah. ina ne inda Sayyidina Ali yace kowa Allah ne Dawa Malam Suleiman yanzu mu duba kaifiyan abinda Sayyidina Ali ya fadi. Ko? A ina ne Sayyidina Ali ya ce kowa Allah ne. Maganar maganar ina zuwa. ina zuwa. Yanzu maganar maganar Shehu Tijjani ka kawo. Cewa eh, za mu zo ta Shehu Tijjani mu gama da ta Sayyidina Ali nan yanzu. Mu gama da ta Sayyidina Ali nan tukuna. Za mu zo ta Shehu Tijjani. yanzu maganar Shehu Tijjani ka kawo. A a gama da ta sai maganar Shehu Tijjani ka kawo. Sake ce ya fassara hakika da umumi shari'a da umumi ci kuma hakika da kususi ko? Eh haka ya To shi to shi ne ba da misali yanzu. Eh. A'a shi ba ta ce ilimi ba. Ka gane ka gane keɓance ɗari daban sannan fa keɓance shari'a da haƙiƙa daban shari'a shine saƙon da Allah ya aiko annabawa shehu tijjani ya ce wannan lil amma na gama gari ne wal haƙiƙa shi kuma haƙiƙa lil khasa na keɓantattu ne to kai a ina ne aka ce shari'a lil khasa haƙiƙa lil amma akwai bambancin ilimi da na'am shi ne na bada misali ai na cewa min. haddisu nasu ala ma ya'rifuna tuhibbuna an yukazziba Allah wa rasuluhu wannan taksisu bil ilmi la bil amal la bil shari'a wannan ba shari'a bane ba abin da ka kawo wannan ba yanzu cewa kowa Allah ne ni yanzu ɗalibi ne ban san mu yi musu eh, ba ba ai sai mun gama wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓance sahabbai da ilimin wani abu saboda maslaha yanzu na baka misali na Huzaifa ibn al-Yaman an keɓance shi da sanin sunayen munafukai Abu Huraira annabi sallallahu Abu Huraira ya ce da zan gaya muku abin da yake baki na za ku yanke wannan kan nawa yana nufin da zai faɗi sunayen munafukai haka malamai suka fassara domin wannan zai haifar da fitina a zo a yaki wasu malamai ke malamai fahimtar su kenan wannan wannan wannan malamai To yanzu ina so ka gaya min wani abu da sahabbai suka faɗa sabanin abin da ya zo zahirin doron shari'a. da sunan ilimin hakika ga mun misali ɗaya kamar yadda ku kuke ji kuna faɗa kamar to yanzu malam ka kawo min misali wanda yan ɗarika suka ce wannan hakika ne ya saba ya saba ma shari'a gashi hanyoyin ma da ake bi a samu ilimin hakikan suna faɗa to yanzu kalwa ka ka faɗa kalwa ko ga kalwa ga yadda ake bi a samu yadda shari'a ce ta zo da shi yawa yawa yau ina zuwa ka ce halwa da yana da cikin tambaya ta ka ce halwa da jalwa halwa shine kishiyar halwa shine jalwa haka ne ko ba haka bane eh. to na tambaya ta ai tambaya ɗalibin ilimi tambaya zan yi aini ni tambaya na zo yi malam eh, haka ne yawa yawa idan mutum ya fita daga halwa zai shiga jalwa kenan malam haka kake nufi haka littafi ya faɗa kwarai kuwa barin karanta ma ka fasara oh, yawwa to yanzu a a a a malam yanzu a tambaya na zoyi ni ba ni ba jayayya na zo ba tambaya na zoyi yanzu malam yanzu halwa a shari'ance a shari'ance za ka ga halwa a shari'ance ya halatta Ibn Taymiyyah ya ce kalwa biyu ce akwai shar'iyya akwai bid'iyya yawwa so yanzu yanzu a cikin littattafan Ibn taymiya ma yanzu akwai wanda ya rubuta akan wannan mun karanta a cikin karatu da ka bi mu da ka ji naji naji yawwa malam idan kuma ka fassara halwa ko eh da ta sufaye ba wanne ne kuma banda na sufaye ba halwa halwa a akwai ji abin da bari ka ji abin da ne ba na sufaye ne ba na ba ne ba na sufaye ba za mu zo shi a karatun da riya, amma yanzu wannan tsaya ka ji wanda muke karantawa shehu tijjani ne yake faɗa Ya ce Walaisa ɗari kashfi an hadaini ilmaini illa bil khalwa wal riyada wal mujahada duk waɗannan na fassara su a karatu na fassara mai kalwa da yaran sufaye kuma sai yake cewa wa kuntu uridu an azkura laka al khalwata wa shuruɗaha wa ma yatajalla laka fiha ala tartibi shay'an fa shay'a lakin mana ani min zalika al waqti man la gausa lahu fi asrari shari'ati mimman da abuhumul jidal kaga wannan ya nuna kalwa ta sufaye tana da sharuɗa tana da ƙa'idoji shine muka koma littafin sufaye muka fassara me ake nufi da kalwar ta sufaye idan kana musu ko fassara ba daidai ba to sai ka gyara mana shi muke jiran ka ba a ba ba musu nake ba musu malam ba wannan ba za mu maimaita abin da muka riga muka faɗa ba sai dai kana da tambaya ko jayayya a subhanallah kalwan kalwan yanzu wanda ba na sufaye za zaka kawo me me suke nufi su wanda ba sufaye to ai ba akan wancan muka yi magana ba akan wannan muka yi magana a kalwar sufaye idan mutum ya fita zai zama Allah a kalwar sufaye in mutum ya fita zai zama Allah to to wanda ba na sufaye wanda ba na sufaye suka fassara kalwan babu haka a ciki in mun zo shi za mu yi magana a kansa a karatu yanzu wanda muka yi kakka fitar da mu daga topic kalwar sufaye eh, gashi su suka faɗa daga da bakin su shine zai ba mu zai ba mu amsa wannan ai kishiyan na sufaye eh, ne wanda shari'a ta zo da shi wanda dukkanin abin da ya saba oh, wa shari'a ba wanda sufaye suke yi wannan shi ne na shari'a ka amsa wannan ka mu je last week ka amsa wannan muje last week last week a'a ka daina tsallake min abu ka yadda da wannan kafin mu tafi wani ai kan mu rinka tsallake tsallake ba mu tattale ba na ka ka yadda da wannan magana sufaye ka ka fassara ni na gamsu da kalwa fassara kalwa da kai na gamsu amma jalwa jalwa gobe insha Allah gobe malamin mu zai ta hakikinta, insha Allah za mu ji fassarar ai gashi yanzu ni na faɗi nawa kuma daga littafin da wannan ma ka fassara da kanka a'a ni yanzu na gamsu da kalwar ni ɗalibin ilimi ne na gamsu da ma'ana ka yadda in an fito din ana zama Allah eh, eh, eh, Malam Suleiman, ka mute kanka. Ka mute, ka mute, ka mute. Malam Suleiman. Malam Suleiman, ka mute kanka, ka danna bakin. Ok, na'am, na'am, na'am, malam yana ji na? Yau, na ce wannan littafin fa na sufaye ne, ka bari in karanta maka jalwa ɗin ka fassara mun mana. Don mutane su ji daga bakinka da larabcin da aka karanta. irin yadda muka yi da malamin da ya tafi ɗazu. To, malam mun duba mu da saya yana samun matsalar network gashi nan mun masa uzuri sosai amma lokacin ma ya riga ya wuce shi sa ya yi hankuri dawo sabon sati shi mu karasa. Shi sa malam mu ji kalman ka na karshe insha Allah. Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantata. Allah maɗaukakin sarki kuma ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.